لنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiya ce yau ta ranar lahadi wacce ta daidai da safiyar 24 ga watan ramadan 25 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha yau ma kamar kullum a irin wannan wata a irin wannan rana a irin wannan lokaci abinda aka saba na yin wa'azi ko kuma lacca ko muhadara da 'yan uwa mata to alhamdulillah allah ya kawo mu kuma malamin da muka gayyata allah ya kawo shi da yawa mun yi zaton ni'ima da aka tashi ciki a yau za ta iya hana yin wannan wa'azi to amma allah ya taimake mu ga ni'imar ta samu ga kuma wa'azin zaɓi allah mun gode maka ta ina nufin ni'ima ta ruwan sama wanda zai gabatar da lakcar a yau ba bako ba ne ɗaya ne daga cikin malamanmu watan dr malam ahmad dallo dogarawa malami a nan jami'ar ahmadu dallo da ke kwanganan zaria muna roƙon allah ya saka mai da alkhairi allah kuma ya tsare mana shi ya tsawaita rayuwarsa ya mai jagoranci zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi to kamar yadda aka yi ta sanarwa lakcar a yau za a gabatar da ita ne a kan aljaru wa hukukul jiwa makotaka waye makoci a musulunci da kuma haƙoƙan da shari'ar musulunci ta ɗora wa makoci a kan ɗan uwansa makoci muna roƙon allah ya malam jagoranci Allah kuma waye ce masa gaba abinda zai bayyana mana Allah ka sa da shi ya amfanar da mu da sauran musulmi duka Allah ya mai jagora zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi malam bismillah إن الحمد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 ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar markazu salafiya akan wannan titi na maje a tudun wada ƙaramar hukumar mulki ta Zariya, jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta lahadi 25 ga watan ramadana bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1436 wanda ake kwatanta shida sha biyu ga watan bakwai shekara ta 2015 a kalandar albashi ina tsara gojewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya raya mu zuwa wannan lokaci kuma ya azurta mu da azumtar wannan wata na ramadana na wannan shekara har zuwa yau ina roƙon Allah ya raya mu zuwa ƙarshen wata ɗin don mu ci gaba da samun garaɓasa da alkhairan da ke cikin wannan wata ɗin kuma Allah ya sada mu da su ba ki daya bayan ka yan uwa malam Musa ya sanar da matashiyar maganar mu a wannan safiya maudu'in shine makwabci da haƙoƙin makwabtaka a musulunci to yana da kyau mu fara da ƙoƙarin sanin kowa ne ne makwabci malamai sun bayyana cewa makwabci wanda da larabci ake ce masa aljaru shine man jawaraka fi darika sawa'u a kanan musliman aukatiran barran aukatiran sadiƙan aukatuwan musinan aukatuwan ƙariban aukatuwan malamai suka ce makwabci shi ne wanda ya kusance ka a gida ya zama gidanka na kusa da mashi ko kuma ma kuna zaune a gida ɗaya? ɗakinka kusa da nashi ko ɗakinki kusa da naka sawa'un a kana musulman shi wannan wanda ya makwabce ka ko ya makwabce ki musulmi ne au ko kafin da musulmi da kafiri in dai sun samu kusanci da ke ko kusanci da kai ko da ku a wajen gida ko ɗaki to wannan makwabci ne barran mutumin kirki ne mai da'a ga Allah wanda ke kiyaye haƙoƙin zamantakewa da haƙoƙin makwabtaka ko wanda yake fajiran fajiri ne mai saban Allah mai ketara haddodin Allah mai abin da ya ga dama baya biyayya ga Allah bai kyautata zamantakewa sadiqan aw azuwan aboki ne masoyi ko abokin ko abko abdan adawa ne da wanda ake abota da shi da wanda ake gaba da shi ko kuma abokin ƙiyayya wanda ake adawa saboda bambancin addini ko wani abu dai ko shi inda an samu kusanci na zaman takewa makwabci muhsinan au musi'an mai kyautatawa ne a wajen zaman takewar tana kyautata maki zaman takewar ko kuwa munanawa take yi ke ki kyautata ita ta munanawa ke ke be ke ta zage ki ke ba ki damu da lamuranta ba ba ki shi shige cikin lamuranta ita kuma tana nan tana bibiya don ta ga kurakuranki oho kariban makusanci ne saboda an haɗa dangantaka ta jini au ba'idan ko manesanci ne wanda babu dangin iya ba na baba zaman gari kawai ya haɗa ibn hajar al-asqalani a sharhin da yawa Bukhari wato fathul bari ke ya ce wasmul jari ya shimalul muslima wal kafira wal adida wal fasika wal sadiqa wal aduwa wal gariba wal baladiya wal nafi'a wal dara wal kariba wal ajnabiya wal aqraba daran wal ab'ad wa lahu maratibun ba'daha a'la min ba'd ibn hajar al-asqalani rahimahullah yace sunan al-jar makwabci ya shimalu ya hado ya tattaro al-muslima wal kafira musulmi da kafiri al-wal abida wal fasika mai biyayya ga Allah da fasiki mai kangarewa Allah mai saban Allah wasu wasadika wala aduwa da aboki da wanda ake adawa da shi maki wal gariba wal baladiya da wanda yake bako kwana-kwanan nan ya zo, ba ɗan nagada gada ba nan aka haife shi da shi da iyayen da kakannin shi ba wal baladiya da wanda ake zo da shi gari ya. wanda ya zo na wacin gadi zai tafi da wanda ya zo na dindindin yana ma a garin yake zo na ake tare da shi wannafi a wazzarra da mai amfanarwa da mai cutarwa inda an kusanci juna a wajen mazauni to makwabci wal kariba da wanda ake da kusanci na jini na dangantaka wal ajnabiya da wanda babu dangin iya ba na wal akaraba daran da wanda daga gidanki sai daga gidanta sai naki makusanta a wajen gida su tafi kusanci wal abada da wanda suke dan nesa da ke a gida walahu maratibun ibnu hadir yace kuma shi makwabci yana da matakai martabobi akwai wanda yake haƙi akwai wanda haƙinsa da kai na wancan ba ba abu ha a alamin ba abu sashin waɗannan martabobin da darajojin da matsayin ya ɗaura ya ƙaramma wani sashin malamai sun yi saɓani game da ina ne iyakan makwabtaka shin wanda kawai gida ɗaya biyu uku ne kuke tare ko ko har wanda yake zaune a tudun wada ko da wani yanki a tudun wada ko wani layi malamai sun yi saɓani amma a cikin littafin al'adabul mufrad na al'imamul bukhari an ta asari daga alhassan al-basari wanda shek muhammad nasiruddin albani ya hassana kuma an ruwaici kwatankwacin wannan asarin daga al'imamu la'auza'i cewa a lokacin da aka tambayi al-hassan basari wai ina ne iyakan makwabci ko ina ne iyakar makwabtaka sai ya ce arba'ina daren amamahu wa arba'ina daran, wa arba'ina khalfa wa arba'ina an yamini wa arba'ina an yasari yace gidaje arba'in a gaban gidanki daga gidanku ki lissafa gidaje arba'in da ke gaba da ke tun daga gida na farko har na arba'in ɗin da makwabtanki sannan ki koma daga bayan gida ki lissafa gidaje arba'in bayan naku ba gaba da naku ba bayan naku gidan arba'in ɗin nan duk makwabtanki ne ki koma daga damanki ki lissafa gidaje har guda arba'in dama da ku makwabtanku ki koma daga hagu ki lissafa gidaje arba'in waɗannan dukkansu makwabtanki ne yin gake na in kina lissafin adadin gidaje kya iya cewa gidaje ɗari da sittin duk makwabtanki la'iyaka wasu makwabtan sun fi kusanci akan wasu waɗansu makwabtan na da haƙoƙin da suka fi wasu hakanan malamai sun yi magana a kan siffofi ko nau'o'in makwabta suka ce makwabci bai taƙaita ga wanda kuke da kusanci da shi a gida ba kawai suka ce a makwabci na da surori nau'o'i daban-daban akwai aljarufin fi sakani waljaru amali waljarufin fi suki waljaru fil mazra'a waljaru dirasa wa ghayr dhalik min suwar juwa malamai suka ce ba kawai wanda aka haɗa gida da shi ne yake makwabci ba ko ake da kusanci tsakanin gidansa da nasu ko gidansu da naku kuke makwabtaka ba akwai makwabci na gida wanda yake a dalilin mazauni ko wurin zama ne aka haɗa makwabtaka akwai makwabci na wurin aiki ga ofis ɗin shi ga naka ko kuna zaune ma a cikin ofis ɗaya ko kuma ko da ma ba daga ofis ɗin sa sai naka ba ko daga ofishin ta sai naki ba a ofisoshin da ke tsakaninku dai ba su a bayan ba akwai makwabci na kasuwa wanda shago ne ake makwabtaka shi ma makwabci ne akwai makwabci na makaranta wanda wurin zama ne kila daga teburin ta sai naki ko kuma daga kujerar ta sai naki to waɗannan sai a lissafa kujeru arba'in kenan duk kusan ajin ma gaba ɗaya ya ce da makwabta ne saboda yawa ai da wuya a samu gaban ki kujeru arba'in bayan ki arba'in dama da ke arba'in hagu da ke arba'in ba lalle a samu ba sai idan irin manya-manyan ɗakunan ɗaukar karatun nan ne da ake kiransu multipurpose ko kuma waɗanda suke da wani sunan ba wannan ba da akan samu mutane dubu ɗaya su zauna a cikinsu don ba irin wannan ba ba kasafai akan samu tiyata ta ɗaukan karatu da za a ce dama da haku gaba da ba za a samu tunan ba ina da wani ko da kuwa a ajin an kai mutum 300 ko 400 ko 500 kila inda kike zaune dai da wuya a lissafa 40 dama da ke 40 hagu 40 gaba 40 baya ba lalle ba ko da ku yawan ku ajin kun kai 500 amma ke daga inda yake zaune ba lalle a samu wannan ba kenan ma ya cewa yawanci a wurin zaman makaranta kusan kowa ma na iya ɗaukar suna makwabci amma in an lissafa ya wuce haka to shi kenan inda sun wuce arba'in wanda ba a ayan arba'in din suka wuce arba'in ba makwabtanki ba ne ko da kuwa abokan karatun ki a shek muhammad ibn salih al-usaimi rahimahullahu ta'ala a sharhin riyadu salihina ya ce kala ahlul ilmi malamai sun ce wal jiranu salafatun maƙwabta kala uku a ɓangaren da ya shafi haƙoƙi ke jarun karibun muslimun makwabci wanda yake dan uwa ne kuma gashi musulmi ne makwabciyar musulma kuma tana da kusanci na jini da ke yawanci mata ba ku cika samun wannan ba don mene galibin ku in ku biyu ne a gidanku ko ku uku ne ko hudu wata ke aure a tudun wada wata a zariya city wata ma nijar ta tafi wata kuma kano ko ba haka ba haka na sauran yan uwa da aka hada alaka kila ƴaƴan kannin babanki ko yayin babanki zai iske ba lalle a ce zaman unguwa ɗaya mata hada ya hada ku ba amma kuma ana samu ko ba a samu ana samu to idan an samu irin wannan ko da ko ba wanda kuke kun hada uba ɗaya ko uwa ɗaya ba ko da waɗanda ake ana dai da alaka ta jini kila ƴaƴan ɗannin uba ko ƴaƴan yayin uba ko ƴaƴan ƴan uwan uwa duk waɗannan ai an haɗa jini da su ko to ga ta musulma ga ta ƴar uwa ga ta makwabciya malamai suka ce falahu haqqul jiwari wal qarabat wal islam to irin wannan makwabcin yana da matakai uku na haƙƙi akwai haƙƙi na makwabtaka da haƙƙi na dangantaka da haƙƙi na musulunci wajarun musulmin garibun karibun da kuma makwabci wanda yake musulmi ne amma shi ba a da kusanci da shi jini ba ko ne babu wata alaƙa ta jini da ake da shi to wannan falahu haƙƙul jiwari wal islami to wannan yana da haƙƙi na makwabtaka da haƙƙi na musulunci kenan ɗoriya akan haƙƙin da za a bashi ko haƙƙoƙinsa a matsayinsa na ɗan uwa musulmi ko a matsayinsa na ‘yar uwa musulma waɗannan haƙƙoƙin da shari'a ta bada yin sallama gaida ba da abin nan amsa gayyata gaisarwa lokacin rashin lafiya ta yi farin ciki ta yi bakin ciki duk banda waɗannan kuma to akwai kuma haƙoƙi na Wa wajarun kafirun sai ko makwabcin da yake ba musulmi ba kafiri ne babu dangantaka kwata-kwata falahu haƙƙul jiwari to shi irin wannan makwabcin yana da haƙƙi na makwabtaka ga shi dai ba musulmi ba ne amma akwai haƙƙin makwabtaka da yake da shi malamai suka ce wa in kana kariban falahu haƙƙul ta aiban idan wannan makwabcin da ba musulmi ba in kuma ɗan uwa ne na jini to ɗoriya akan haƙƙi na makwabtaka to kuma yana da haƙƙi na dangantaka wato na ‘yan'uwantaka kenan shi haƙoƙinsa shi ma zai iya zama guda biyu kenan ma iya cewa ana da matakai guda hudu na masu haƙoƙi makwabci wanda yake musulmi kuma ana dangantaka ta jini yana da haƙƙin makwabtaka da haƙƙin musulunci da haƙƙin yankwantaka sai kuma makwabci wanda yake musulmi ba ɗan uwa ba na jini ba wata dangantaka ta jini ta haɗa to wannan yana da haƙƙi na makwabtaka da kuma haƙƙi na musulunci sai na uku wanda ba musulmi ba ko ba kuma ɗan uwa ba musulmi ba makwabci ne amma ba musulmi ba ne sai dai kuma ɗan uwa ne da jini ana sama ka ko ba a samu galibinmu da muke zaune a ba lalle mu hararo irin wannan yanayin ba saboda galibinmu mun taso cikin musulunci gaba da ba amma akwai yi uwanmu da dama da suka fito daga waɗansu ɓangarori na wannan ƙasa hatta ma a arewa misali jihar kaduna in an je kudancinta in an je jihar plateau in an je jihar taraba hatta jihar katsina ɓangaren da maguzawa suke jihar kano ɓangaren da maguzawa suke don ana samun wannan in an je jihar naija ɓangaren da ainihin wato waɗanda suke ƙabilar gwari ana samun irin wannan ballantana a kada zuwa jihar fara jihar benue jihar kogi balle kuma a haura can sama jihohin yan ƙomu yarbawa jihohin yan ƙomu imo da inda da dalta ana samun wani. to ya zama gashi makwabci ne ɗan uwa na jini amma ba musulmi ba to yana da haƙƙi na makwabtaka da kuma haƙƙi na yan uwantaka ko dangantaka sai na hudu ne makwabcin da ba musulmi ba kuma ba ɗan uwa ba to wannan yana da haƙƙi na me na yankwantaka tun da shi ba musulmi ba ne bai da haƙƙin musulunci kuma tun da shi ba ɗan uwa na jini ba ne to bai da haƙƙi na yankwantaka an batan makwabci ya zo a cikin Alƙur'ani da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah wata wa ya yi umarni da kyautatawa makwabci a cikin suratul nisa aya ta 36 Allah tabaraka wa ta'ala ce wa wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janb wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah ta'ala ya ce kuma ku bauta wa Allah kar ku tarayya da shi da wani abu game da iyaye guda biyu uwa da uba a kyautata musu haka nan a kyautata wa ƴan uwa da ake da dangantaka ta jini da marayu da miskinai waɗanda suke mabukata da makwabci da ake da dangantaka ta jini da shi da makwabci wanda ba da dangantaka ta jini da shi da kuma aboki wanda yake gefe guda wanda shi aboki ne ba dangantaka ba kwai kuma makwabci ka bane misali a ce wanda yake layin labadiya da wanda yake layin juji ba dangantaka kuma ta jini ai da dan tazara ko to irin wannan ai aboki ne kila an hada a makaranta amma ba wurin zama ɗaya ba don hatta yanzu da kuke masallacin nan kusan dukan kuma kwaftan juna ne bisa fassarar da muka yi ko muka kawo ta malamai ko domin yanzu cikin ku akwai zafi akwai mutane fiye da arba'in a damanta ko hagunta ko gabanta ko banta sai dukan kuma kwanta ne a yayin da kuke zaune ana har a tashi a yau to kuna nan haƙoƙin makwabtaka na kanku dole ne ku yi wa juna wannan adalcin ku kiyaye wa juna haƙoƙin makwabtaka wa bin sabi Allah ya ce da ko matafi shi ma a kyautata mashi wa ma malakat aymanukum da abubuwan da hannayenku na dama suka mallaka ma'ana bayi kenan maza ko mata a kyauta musu kara dora musu ayyukan da ba za su iya ba in an dora musu ayyukan da ba za su iya ba a taimaka musu wajen yi wannan bayi kenan wanda ake iya saidawa da kuɗi ina ga kuma yar aikin ina ga mai taimaka maka a gida ina ga direban ka ina ga mai maka wanki waɗanda su waɗannan masu hidima ne ba bayi ba ne ya'ya ne masu yanci Allah kawai ya kaddara kai an maka wata ni'ima ɗoriya a kan nasu dangane da samu na duniya saboda haka aka waye gari suka zo ƙarƙashinka ka kaddara idan da kai ne kake ƙarƙashinsu irin mu'amalar da kake musu in an maka za ka ji daɗi ya kamata ka tambi kanka ibn kasir rahimahullah a cikin tafsirinsa tafsirul Qur'an al-Azim ya nakalo cewa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma ya ce wal jari bil qurba ya'ani allazi bainaka wa bainahu qaraba al jari al junub allazi laysa bainaka wa bainahu qaraba al jari bil qurba da aka ce shine makwabcin da ke da alaka ta jini da kai aljarul junubi da aka ce shine makwabcin da bai da alaka ta jini da a nan wurin Allah ta'ala ya yi umarni da a wa makwabci haka ne ko ba haka ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ya kasance yana yin wasiya game da makwabci kuma yana yin ishara game da girman hakokin makwabci a cikin hadisin da tabarani rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce usikum bil ina yi muku wasiya game da makwabci haka na al-imam bukhari da muslim sun ta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu riku malaika jibril bai kushe ba yana min ci game da makwabci in ji in kiyaye haƙoƙi makwabci in gaya wa al'umma ta kiyaye haƙoƙi makwabci har sai da ne zaton koma a iya sa makwabci ya gaji makwabci kun san dai dalilin zai sa wani ya gaji wani kun san dalilin ne tafi ko kuma kun san alaƙa ce mai girma domin dalilai uku ne katal ke iya sa a gaji babu wani dalili na hudu duk duniya daga dai dalili na dangantakar jini sama ko ƙasa ma'ana mutum ya zamanto ya mutu saman shi iyaye da kakanni gwargwadon yadda dokoki da ƙa'idoji na daban suka nuna ƙasan shi ‘ya'ya da jikoki gefen shi ƴan uwa gwargwadon yadda dokokin rabon gado suka nuna tun da ba darasin rabon gado ba ne ba za mu shiga cikin wannan tafsilat ba ɓangaren farko kenan dangantaka ta jini alkarabatu sai ɓangare na biyu shi ne dangantaka ta aure azawaju shi ma na daga dalilan da ke sa a yi gado miji ya gaji matarsa ko mata ta gaji mijinta gwargwadon yadda wanda ya riga mutuwa yake kuma gwargwadon ƙa'idodin shari'a suka danga suka ganda ya kai sai bangare na uku dangantaka ta bawa da mai gida bawan da aka riga aka yanta shi ya zamanto yantaccen bawa waye yanta shi kandala to ita kandala idan wannan bawa ya ba duniya kuma bai da wani magaji shi mai aure ya haifi yaya ba ko ya yi auren ya yi wa amma duk sun mutu kafin shi to ita wannan kandala ko kandalatu to sai ta gaji wannan mutumin ali ne koron to kunga da aka zo ana bayani akan haƙƙin makwabci haƙƙin makwabci wasu ci game da makwabci kula da haƙoƙinsa sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zata ma ko a ƙarshe ma hukunci zai sauka daga Allah a cikin alƙur'ani cewa makwabci ma na daga da makwabci kun ga wannan ke nuna muku ne girman haƙƙin makwabta tun farkon da'awa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana umarni da kyautatawa makwabci tun farkon da'awa tun kafin aje ko ina domin al'imamul bukari, al-Bukhari ya rawaita hadisin nan dogo wanda ke magana akan farkon wahayi a lokacin da su abbas suka tafi wajen hiraklu su abu su bayan suka je su kai su domin a kama su a tsare ko a hukunta su ko ma a kashe su kila a lokacin na abu su bayan biyar gaya musulunta ba radiyallahu anhu tun da ya zaya musulunta daga baya a lokacin da hiraklu ya tambaye abu su wai shin shi wannan mutumin da kuka ce manzo ne ko yana da awar manzanci yana da awar annabta haka kawai da rana tsaka kakal ya fito ce shi annabi me yake umartan ku da shi bima ya amurku me yake maku umarni da shi qala abu sufyan sai abu sufyan yace na bi sidqil hadisi wa ada'il amana وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وتنقر وتروائر يأمرنا mutumin nan annabin nan da yake da'awar annabta ko mutumin nan da ya bayyana cikin yana da'awar annabta yana umartan mu ne da faɗin gaskiya duk magana da za mu yi mai gaskiya kan mu karya da kiyaye amana da ba da ta. duk wanda ya amince maka karkace a nawa ba kawai sai an baki kuɗi ba ba sai an baki ajiyan wani abu ba mijinki ya amince maki ke kamammiya ce mai mutunci sai kuma kita amma shi baya ko kuma yana amma baya kusa ballanta na haɓa waye gari a cewa mace za ta tana facebook ko twitter ko tubo da waɗansu mutane daban matar aure mijinta na gidan ko kuma shi mijin ya ci amanar matar ai ta ba ta amince mashi ne ko ba ta amince mashi ba ta aure shi don mutumin kirki ne kamanni sai ya je yana ballagazanci a waje bai ci amanarsa ba watakila da ta san haka yake ba za ta aure shi ba ko saboda haka ba sai abin da ya shafi kaya ko kuɗi ko makamancin wannan ba kuma amana mafi girma ita ce amanar da Allah ya ba mu na mu mashi ina a rasnar amana ta halar samawa ta al'arzu wal jibali me fa a bayyana an yi hamilna wa min ha. wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula da kuma amanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana wata amana ya ce ya bar mana abubuwa biyu da muka riko ba za mu bata ba me kenan littafin Allah da sunna shi ƴaƴan ku amana ƴaƴa amana ce za a tambaya kansu dukiyoyin mu amana ce sai an tambaye mu ya muka tara ya muka kashe jikunan abubuwan da Allah ya mana nema jikuna jikinki jikinka amana ce kunnuwa me aka ji amana ce harshe me aka furta amana ce idanuwa me aka kalla amana ce ƙafafuwa me aka taka aka je wurinsa amana ce hannuwa me aka taba amana ce duk waɗannan nau'o'i ne na amana banda amanar aiki an baki aiki na zuwa ofis ko na karantarwa akai amana banda amanar ta shafi a ɗauki wani a baki banda amanar ta shafi 'ya'yan kishiya banda amanar ta shafi ita kanta kishiyar don mijin ya kawo ta gina a matsayin amana ce gari kamar yadda ita ma ce amana ce gari duk waɗannan nau'o'i ne na amana to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da tun lokacin tun farkon da'awa yana kira da yin umarni ga ba da amana da amana wasilatul rahim da sada zumunta ke kina birni iyayen kina kauye ba abin da ya dame ki ba ki aika masa komai in mijinki ma zai yi ba kya su ke ba za ki umarni ba da kyakkyawa akan haka kuma in za a yi ki ɓata rai ki da fuska wata ma dan mugunta ko yan uwanta za a yi ma ba ta so ballin na yan uwan ta wannan mugunta ta ta kai mata Allah kawai Allah kawai wa husnul jiwari a shahidu kenan da kyautata makwabtaka wannan fa tun farkon musulunci ne tun farkon da'awa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana wannan wal kaffi anil maharimi da kuma kamewa daga abubuwan da Allah ya hana zina shan giya luwaɗi maɗugo sata giba haɗa faɗa gulma ƙasƙantar da mutane cin mutuncin mutane izgili girman kai borokoko da kafafa duk waɗannan ayi abubuwa ne suke almaharin duk da cewa asalin maharimu su ne waɗanda suke da alaƙa da gaɓuɓa ɗoriya akan kan shirka sai wanda galibi an fi kawo guda uku su ne manya zina luwaɗi da kuma auren matar uba su ne manyan fawahish su ne manyan Abin abinda Allah ya hana alkafu anil maharim waɗansu malaman suka ce maharin a nan na iya ɗaukan waɗanda Allah ya haramta aure su saboda lokacin jahiliya abinda ya shahara shine idan ma misali mutum ya mutu to ɗansa babba zai gaji duk abin da ya mallaka har da matan shi banda uwar shi kaɗai sannan ba wani haramci tsakanin maharam da maharam babu wani abu za su iya yin abin da suka so to wasu shigar da wannan ma a cikin alkafu ko walkaf an maharam wadda ma da kuma zubar da jini kashe mutane babu dalili tare da cewa wanda duk ya kashe wani ba tare dalili ba a ranar kiyama wanda aka kashe nan zai zaman daku yana tiran wanda kashe shi in ya zo zai cikwikwiye shi ya kama shi sai gaban Allah ya ce ya Allah ya rab salhaza lima katalin ya Allah a tambi wannan ya sa kashe za a tambaye shi in wani ne ma ya sa shi zai ce wane ne ya sa ni sai a ce masa wato wane ya sa ka don ya samu ɗaukaka ko to da kai da wanda ya sa kan duk da huta ke ko jin daɗi kika yi murna akan an kashe wani ba bisa haƙƙi ba don kawai kuna gaba ko kuna saɓani babu dalili na kashe shi kai murna la ilaha illallah ai bala'in da ke tare da wannan ya isu ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam balantana ke ishara cewa a kashe wani ko a kashe wance mutum ya tsaya inda ake kashe wani zo za a kashe wani shi ya tsaya kallo kawai to la'ana tana sauka a kan shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kun ga dai a shahidu shine husnul jiwa da aka ambata cewa tun farkon musulunci manzan Allah sa suna cikin cewa umurtar mutanen maka da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya kyautatawa makwabci daga dalilan zama musulmi na gaskiya wadda duk take son ta zama musulma ta gaskiya ba yar bogi ba mai fada da baki ƙaunin bila amalin ba to lalle a kyautatawa makwabci ibn majah ya rawaita hadisi cikin sunan tsufa. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya aba huraira wata rana ke ne yake tawaye ki ga abu huraira kun wariyan takun min a'badin nas warda bima qasama Allah laka takun min agnan nasu. wa ahib lil muslimina wal mu'minina ما تحب لنفسك وأهل بيتك وكره لهم wa ahli لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا وجاور man jawaruka bi ihsanin takun musliman manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce wa abu hurera ya kai abu hurera ka zamanto mai takatsantsan mai takatsantsan ba mai fadawa cikin shubuhohi ba ka zama mai kiyayewa wannan abin ba a tabbatar ba haram ne ko halar sai ka ce to bari mu shiga tun da dai babu wata fatawa da take tabbatar da haramci wannan abin da za a samu da shubuha ko kuma sai an je an dan kaskantar da kai in ayya za a yi ba zai mu je dai la ilaha illallah ba ka ka san ba dan tsini manzo Allah ya ce ka zama mai tsantseni sai ka zama daga cikin mafi bautar mutane daga cikin bayin Allah da suka fi zama masu bauta ga Allah ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka ba maganan yin kitsan wance bayan ba a mallaki gashin wance ba da yawan kuna rayuwar ƙarya mata a sai wancan a sai wancan wata ta ci bashi wata ta yi kaza wata ta yi kaza wai dan ta burge wai dan ta tsara wasa wai dan a ce ita ma shi gilan nas'alullahu salamatu wa afiya bayan kuma za su ya ce duk wanda yake barazana ko yake da'awa ko yake wani yana da kaza bayan bai da shi kamar wanda yake tafiya tsirara ne ya sa tufafi na ƙarya amma ga shi a kasuwa tsirara ya kwaye amma yana nuna kamar yana tafiya wata za ta ita da hankali mijinta saboda wani abu take su musamman yanzu lokacin da ake fuskantar sallah naman sallah tuwon sallah kayan sallah ba cewa nake maza kasi kokari ba a'a kowa ya kokarin sa akwai wani lokaci za a kyauta ma iyalin ka ta samu farin ciki kamar irin waɗannan lokutan to amma a yi sai sai daidai ruwa daidai kurji ko daidai kurji daidai ruwa amma da abin da aka mallaka a kashe a hada da bashi da ƙarya da ƙarerai wai dan a ce an shiga cikin masu shi ko wanda za a nuna su wannan ba cikin karantarwa addini warda ma kasama Allah laka takun min aglan nas ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka sai ka zama daga cikin waɗanda suka fi wadata a cikin mutane mafi wadata mutane hadisi ya inganta annabin tsira da rahma Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wadata ba cikin yawan mallaka bane wadata a bace da Allah ke sa a cikin zuciyar bawa sai zama mai kana wa hibbalil Musulmi na mu'minin ka sowa musulmi da mu'minai masu su na li wa ahli baitika irin abin da kake sowa kanka da mutan gidanka wa karah lahum ma takrahu li wa ahli baitika ka kiwa musulmi da mu'minai irin abin da kake kiwa kanka da mutan gidanka ta kun mu'minan sai ka zama mu'mini cikakke sai ka zama cikakken mumini wa jawir man jawaru ka bi ihsanin takun musliman kuma ka makwabci waɗanda suke makwabtaka da kai da kyautatawa sai ka zama musulmi na gaskiya haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya kyautatawa makwabci da girmama shi da rashin cutar da makwabci a matsayin alama ta imani da Allah da ranar lahira al bukhari da muslim sun rawaita hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wanda bai kasance imani da Allah da ranar lahira to ya kyautata wa kyautatawa makwabcinsa a wani hadisin na bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance imani da Allah da ranar lahira falyukrim jar ya girmama makwabcin shi a wani hadisin na al-Imam al-Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuqdi jarahu wanda ya kasance imani da Allah da ranar lahira to kar ya cutar da makwabcin shi inda daga sayan imani da Allah an yi imani da ranar lahira a kyautata wa makwabci a girmama makwabci kar a cutar da makwabci bayan wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya rashin kubutar makwabci daga sharrin makwabcinsa ko rashin kyautata wadda makwabci zai wa makwabcinsa a matsayin alama ta rashin cikin imani sauraki da makwabciyar ki ba ta kubuta daga sharrinki ba da cutarwaki, to imaninki ba cikakke ba idan makwabciyarki ba ta samun kyautatawa daga gare ki to imaninki dai bai cika ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ta hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallahi la yu'minu والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يعمل جاره بوائقه من ذا الله سبحانه والله دي إيماني تكتي با والله بي دي إيماني تكتي والله دي إيماني نجتي با أكتي وانيني وانا يا من ذا الله يتي وانا دا موقف جنسا بي كوكتا دا بشر رسول وانا دا موقف جنسا بي كوكتا دا بشر رسول haka na al'imamu tabarani ya roƙi hadithi manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya ce ma amana bi man ba ta shaba'an wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya alamu bi imani da ni da imani cikakke ba bi imani imani na gaskiya ba imani da ni imani na gaskiya ba wanda duk ya kwana cikinsa cike a ƙoshe amma makwabcinsa kuma cikin yunwa alhali kuma ya san haka ke ki ciki ki koshi makwabciyarki makwabtanki su kwana da yunwa kuma kin sani manzo Allah ta baki imani da shi imani da gaskiya ba don girman Allah ya ku jama'ar musulmi idan makwabciya da ke daga gida na ɗaya zuwa na arba'in dama da hagu gabas da yamma in ta kwana da yunwa an kuma san tana cikin yunwa ke ko kin ci hakkin ku shi kin yi taso in an ce ba ki da cikakken imani ya jama'a musulmi me za ki ce game da ƴaƴanki ki in kin ba su da yunwa ke kika ce? ko ƴaƴan kishiyarki? ko ƴaƴan mijinki wanda uwarsu ta bar duniya ta rasu ko kuma ta bar gidansu da bada miji me za ki ce game da waɗanda suke maki aiki a gida me za ki ce game da 'yan uwan mijinki ko 'yan uwanki da za ki basu da yunwa har ma ki masu horo da ita ga manzan Allah kuma yana cewa ba ki imani cikakken imani ba imani da manzan Allah ba sallallahu alaihi in dai kika kuskura kika ci cika yi tafi cika kwana a ƙoshe amma ga makwabciyarki ko makwabtanki su suna cikin yunwa kuma kin sani banda wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba ba zai shiga aljanna ba al-imam muslim ya rawaita hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yadkhulu al-jannata man la ya'malu jaruhu bawa'iqa ba zai shiga aljanna ba wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba bai amintu daga sharrin cutar da cutarwarsa ba Kunga can an kora cikin musulunci aka zo aka kora cikin imani aka zo yanzu ma aka ce ba za a shiga aljanna ma'ana ko da za ki shiga aljanna saboda kin yi ayyukan shiga aljanna tunda in an mutu da imani sai an shiga aljanna in dai an mutu da imani ko da kusan kucin kwayar zarra ne ko da sai an je an yi remedial a wani ko da sai an yi remedial za a shiga aljanna to amma abin nufi da irin waɗannan hadisan a karan farko tashin farko ke ne ba za shiga aljanna ba yau da kodin kwalela aka yi maka aka sa ka haɗe yawo kai ka zakulo yawo kana haɗewa hankalin ka sai an tada haka hankalin ka ko za a ce ma ko ne ba za ka shiga ba gaba ɗaya dai an gaya ba sai wani lokaci kuma na gaba ko da ko an jima ne malamai bisa bin diddigi na abin da ya zo cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi ingantattu sun tabbatar da cewa makwabci na da haƙoƙi da dama amma za a tattara su zuwa gida shida ana ta lissafawa a rarraba a rarraba a lissafa a billance su billa-billa za a yi samun matsari shida oho amma dai za a tattara su zuwa gida shida kawai kashi na farko kyautatawa da shi ta hanyar yi maka kyauta misali ta hanyar taimaka masa ba shi shawara ko ba ka shawara ta hanyar ba ka aro in ta zo neman aro ana da shi ko ba wai ta shahara da ɓata abu bane an batan ba da sauransu duk abin da za a kira shi kyautatawa abinci ne tufafi ne kuɗi ne biyan kuɗin makaranta da sauransu sai rukuni na biyu rashin cutar da makwabci ta hanyar magana ko aiki ko cin mutuncinsa ki ci mutuncin makwabciyarki ko ɓata wani abu da ta mallaka ko tona asirinta ko leƙen asirinta don aji a bayyana duk waɗannan sun ƙunshi cutarwa to rashin cutarwan haƙƙi ne na makwabtaka sai kashi na uku na haƙƙoƙin makwabtaka girmama makwabciya gwargwada yadda shari'a ta ce ki a kawai da ke sai wulaƙanta ki ko ta wulaƙanta ki to ke mai zama ki wulakanta makwabcinki musamman wanda kuke zaune gida daya mai yasa za ki wulaƙanta wata ko ki mata kallon biyu amu ko ki kaskanta ta ko ki ci zarafinta babu girma ba kuma ta girme ki a shekaru ba za ki rubu shekarunta ba tana da karatun da ba ka da shi ba za ki girma iliminta ba Ki girme ta a shekaru ba za ki tausaya ma shekaru ta ba ba haka maza da kuma koyar da amala ba sai rukuni na hudu na haƙoƙin makwabci taimakawa makwabci gwargwadon hali da biyan bukatunsa da zama dalilin tabbatuwar alheri gare shi a taimaka masa gwargwadon hali a biya masa bukatu ko a biya masa bukatu gwargwadon hali a kuma zama dalili na tabbatuwar alheri ga makwabci ana ɗaukar aiki kin samu labari ita kuma tana bukatar aiki na ce aiki ba sai aiki na albashi ba ko da aiki da za a ce na gida gidan wani suna bukatar na aiki ke kuma kin samu labari kuma makwabcin ki ce sai ki yi kai ta, ko ki gaya mata ko kin ji cewa gidan wani suna neman kaza ta je ko Allah ya sa a dace ki zama biyan alkhairi balle ma a ce mitinki yana da ikon ɗaukar ma'aikata yana da dama ba wai tare da ya mu ka'ida ba kuma kin san wance da wance ko ƴaƴan wance da wance ko ƴan uwan wance da wance su ma masu bukatar irin wannan aikin ne kuma sun cancanta me yasa ba za ki magana ba ko iyaye su suke da hali ko yawon ko kuma da ma ke ce kike da daman ki dauka to me yasa ba za ki dauka ba ba dalilin samu alkhairi bane an bude makaranta kaza ita ba ta sani ba karatu ake mai tsari mai tsafta karatun da ya kunshi tafsiya da tarbiyya ilmantar da mutane akan tsari na shari'a da koyar da su alkur'ani da sunna ta tatacciya aqida da tauhidi ke mata yi mana wance ai ko akwai makaranta kaza ko akwai darasi kaza da aka bude ko akwai majalisi kaza ina ba ki shawara in kin samu dama ko ba kullum ba ki zo mutum ba dalilin alkhairi bane wannan Tun duk waɗannan sai rukuni na biyar na haƙƙin makwabci ko haƙƙoƙin makwabci shine haƙuri da makwabci akan cutar wasa ya cutar a haƙuri ta cutar da keke ki haƙuri karki keta ta da gaba da kiyayya a idan ta yi miki a ba mu a haƙuri da ta da kuma kyauta ta zato ga makwabci kar da zara aka ce makwabci ga za ce habawa ai ai ai da walakin saboda ma kila kina Allah Allah ne a ce tele kina Allah Allah a ce ba su dini ba a in an faɗi abu da baki san da shi ba ki ce ba san baki da ba ki nuna shakkunki akalla da ki saka wanda ya ta gaya miki wannan maganar a babin fasikun bi na bayin ko ba ta in ja kun fasikun bi na bayin Ba ta bayyanu a wata ruwayar fa ta sabbatu a tasabbutu an tusibu qawmin bi jahalatin fa tusbihu ala ma na nadimin kyautu da zuwa sai rukuni na shida na haƙoƙin makwabci shine kiyaye masa haƙoƙin da shari'a ta ya tsakanin mutane waɗannan biyar na farko saboda yana makwabtaka wannan kuma na shidan dama can yana da shi a matsayin shi na musulmi ko tana da shi a matsayin ta musulma haƙƙin sallama haƙƙin gaizarwa bayan an yata shawa an ce alhamdulillah haƙƙin nasiha da ba da shawara ta gaskiya in an nema haƙƙin amsa gayyata haƙƙin halarta jana'iza a haƙƙin ku ba za a ce a tafi makabartan ba amma dai za ku iya sallah ga dawa jana'iza kenan ko ba haka ba duk waɗannan haƙoƙi ne a yi na musulmi a kan wasu musulmi ko da sauran dukkan hukuk wanda shari'a ta ginda tsakanin mutane waɗannan su ne rukunai shida na haƙoƙin makwabci kiyaye haƙoƙin makwabtaka na da fa'idodi masu yawan gaske daga cikin fa'idodin na rairiyo guda takwas fa'ida ta farko kiyaye haƙoƙin makwabtaka alamar cikar musulunci aikun suna hadisun da kuka kawo ku na ibn majah cikin sunan tunsa hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ma Abu Hurairah ya Abu Hurairah kun wariyan takun min abadin har zuwa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawar wajawir bi isanin kun muslimin kuma ka makwabci waɗanda suke makwabtanka bisa kyautatawa sai ka zama cikakken musulmi na gaskiya fa'ida ta biyu kiyaye haƙoƙin makwabtaka alama ce ta alkhairin mutum cewa mutum mai alkhairi shi in dai kina so ki zama mai alkhairi da gaske bi ma'anar kalima to ki kyautatawa wato ki kiyaye haƙoƙin makwafinki domin al'imamu ahmad da turmizi na hakim sun roƙi hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khairul ashabi inda allahi khairuhum li sahibi wa khairul jirani inda allahi khairuhum li jari mafi alkhairin abokai a wajen allah ne wanda yafi kyautata abota wanda fi alkhairi ga abokan shi saboda haka mafi alkhairin kawaye a wajen Allah ita ce wadda tafi kyautata tafi alkhairi ga kawayenta mafi alkhairin makwabta a wajen Allah shine wanda yafi alkhairi ga makwabtan shi ashe kenan kiyaye haƙoƙin makwabtaka alama ce ta me ta alkhairin mutum fa'ida ta uku kiyaye haƙoƙin makwabtaka dalili ne na gane cewa mutum mai kyautatawa ne shi ko mutum mai munanawa ne ma'ana shari'a ta baki ma'auni ki gane ke mai kyautatawa ce muhusana ce ko ke mai munanawa ce musi'a ce ko dai ki zama muhusina mai kyautatawa ko musi'a mai munanawa to alamar gane ke mai kyautatawa ce ko ke mai munanawa ce shi ne makwabtanci inda kin kiya haƙoƙin makwabtaka to hakan zai zama dalili na ki gane ke mai kyautatawa ce domin al'imamu ahmad ya roƙi a jiki cikin musnadinsa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato wucewa kala rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wa wani mutum ya zo wajen annabi ce masa kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza afa'tu ya zan gane na kyautata kuma ya zan gane na munana fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza sami'ta jiranaka yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta wa idza sami'tahum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta manzo Allah sun ce idan ka ji makwabtansa suna cewa ka kyautata kai mai kyautatawa ne to lalle ka kyautata idan kuma ka ji makwabtanka na cewa ka munana to lalle kai mai munana wa shikenan an samu haddin fasil an samu yanka wuka an jalayi muhsina musi'a mai kyautatawa Mimuna ba labarin zuciya a tambi fuskar fa'ida ta hudu kyautatawa makwabci da yin haƙuri da cutarwarsa na jawo soyayyar Allah da manzan Allah da mutum in dai kika kyautatawa makwabciyarki kuma kika yi haƙuri da cutarwarki cutarwarta za ta yi maki duk da kina kyauta mata amma ki zama suna cutar da ke to yanzu ka haƙuri da wannan wannan zai jawo maki soyayyar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Tabarani ya ce hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ahbabtum in ahbabtum an yuhibbakum Allah wa rasuluhu fa'addu idha tumintum wasduqu idha haddathtum wa ahsinu jiwara man jawarakum inda kuna san Allah da manzan Allah su so ku cikin muna akwai wanda baya san Allah da manzo so shi akwai akwai wadda a cikin kunan ba ta san Allah da manzan Allah so ta ai na jin dukkan mu na muna san Allah da manzan Allah so mu ko to idan kuna san Allah da manzan Allah su so ku fa'addu idza tumintum in an amince muku an ba ku amana to ku kiyaye ku cika amana wasduqu idza haddathtum in kuma za ku yi magana ku faɗi gaskiya kar ku karya wa ahsinu jiwara man jawarakum wanda kuma ya makwabce ku ku kyautata mashi a sai kyautata wa makwabta na dawo ne soyayyar Allah da manzan Allah da gaba al'imamu ahmad ya roci hadisi cikin musnad manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce salasatun yuhibbuhumullahu wa salasatun yashna'uhumullahu mutane uku Allah yana son su mutane uku Allah yana kin to wanne ke so ke kashin farko ko kashi na biyu na farko ko na biyu waɗanda Allah yake so nan ko to bari mu ji waɗanda Allah yake so sai in kyale kike kuma ki nemo waɗanda Allah baya so ar-rajul yalqa al-aduwa fil fi'ati fayansibu lahum nahra hatta yuqtala aw yuftaha li ashabihi mutum na farko da Allah yake so ne wanda aka tafi yaƙi da shi aka haɗu da abokan gaba za a buga a yi biji'in buga shi na cikin jama'ar musulmi aka fita yaƙi da ya ga waɗannan mutanen abokan gaba a duwai kafirai da za a yi yaƙi da su kawai sai ya ba da kanshi ya miƙa ƙirjinsa ya miƙa wuyarsa yana kutsawa yana aukawa yana shiga cikinsu don ya gaba su ya kashe ya gama da su ko dai shi a kashe shi a ƙarƙashin wannan ko kuma Allah cikin ikonsa ya ba shi iko har ya kutsa cikin garin ya fada ganuwar ya buɗe wa sauran jama'arsa wanda suka tafi yakin tare kofa su shigo su cikin garin wanda irin wannan sadaukarwa to Allah ya san shi malamai sun yi bayani cewa hakan na yiwuwa ne da izinin shugaba don ba haka ba sai zama kunar bakin wake kunar bakin wake kuma bai halasta ba a shar'anci na biyu walƙaunu yusafiruna fayaqulu surahun. hatta yuhibbu an na al-arda fayanziluna fayatanahha ahaduhum fayusalli hatta yuqidhahum li rahibihi sai mutum na biyu mutane na tafiya suna cikin tawagar tafiya suna halin bulaguro tafiyar tasu ta tsawaita cikin dare ko ma da rana sai suka yi sha'awar suka so su dai huta su sauka su huta da suka sauka suka za su huta sai mutum ɗaya daga cikin sai koma gefe guda shi sai kama sallah don karfacce fashe shi tunda ana magana da dare ma'anar sura'in su bani da zai asara bi abdihi laila da zara aka amfani da kalmar sura ana nufin tafiya cikin dare mai gani to ne wakan shi ma ya kwanta ya sa haka karin shi kafa kila a zo a makara ya zama ba a tashi an sallah a su bayi da wuri ba ballantana a cigaba tafiya shi sai koma gefe guda ya ci gaba da sallah yana daku yana musu dakon dare har alfijir ya fito ya tada su domin su sallah kuma a tashi a cigaba tafiya wannan mutumin da ya irin wannan ribatun ga al'ummarsa to wannan yana cikin waɗanda Allah yake so su warrajul yakunu lahu al-jar yuqdihi jiwaru yasbiru ala adar hatta yufarrika bainahuma mautun aw da'an da mutumin da yake da makwabcin da yake cutar da shi cutarwa ta baki ko cutarwa ta aiki amma ya haƙuri da cutarwa ya daure har mutuwa ta raba su ko kuma ɗayansu ya bakare dama dami dama ɗayan biyu na yi ko dai mutuwa ta raba ku ko kuma ɗaya bar gari ko ba ta ba ya zama kun tashi ma daga gidan ma kun koma wani gidan musamman yin irin gidan hayan nan ne ko ba ta ba ana cutar da makwabci to kila Allah ya baku rufin asiri midin ke gini ku koma gidan ko kuma shi wannan mai cutarwar ko ita mai cutarwar su tashi ta bar gidan to wanda ya irin wannan haƙuri har ya zama mutuwa ta raba su ko kuma tafiya tashi ya raba su shi ma wannan Allah ya san shi ya jama'a musulmi ba za mu yi aikin da Allah da manzo suke so ba su so mu kai ba za mu yi ba mu tambayi zukatan mu mu tambayi kawunan mu don girman Allah yaya muke da makwabtan mu muna ƙoƙarin kiyaye irin waɗannan abubuwa ina tambaya muna kiyaye irin waɗannan abubuwa illa ma rahimar rabbuna Allah ya ba mu izin gyara fa'ida ta biyar kiyaye haƙƙoƙin makwabtaka dalili ne na shiga aljanna dalili ne na shiga aljanna al'imamu ahmad ya rawaita hadisi cewa wani mutum ya ce ya rasulallahi inna fulanata yuzkaru min kasarati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghayra annaha tu'zi diranaha bi lisaniha qala hiya fi an-nar Kala ya rasulallahi فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة wani mutum ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah wance mai suna kara ana ko ambatan yawan sallata ta cikin dare ba bacci كوي في قيام الليل ما شاء الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا في قيام الليل قاتل kokarin azumi ba kawai na ramadana ba na tsawuri tana fito shawwal ba ta tafi tana azumin arfa tana azumin tasu'a da ashura tana azumi a cikin watan sha'aban sannan kila ma tana azumi ne irin na annabi dawud a cewa a azumi gobe ko kuma tana azumin litini da alhamis ko tana azumi kwana uku a cikin kowane wata sha uku sha hudu sha biyar da kowane wata mai yawan azumi ga ta da yawan sadaka mai yawan sadaka ce ita mai yawan kyauta da sadaka a ba wancan a ba wannan a ba wancan a ba wannan to sai dai tana cutar da makwabtanta da harshen ko ta zarge su ko ta ci mutuncinsu ko ta daka musu tsawa ko kuma ta yi da su ta ci namansu ko ta haɗa gulma ta haɗa baɗa tsakaninsu da wani ko ta yi musu kazafi da shari da yarbe ko makamancin wani mun a ce a wannan yar wuta ce a wannan yar wuta ce to a wannan wuta kawai wai kun ga ya jama'a ku duba ana ambatan yawan sallarta ana ambatan yawan azuminta ana ambatan yawan sadakanta amma duka la tusmin wa la tugni min juhi ina kike dan mata sai dai kage da sharri ga kawarki ko ki ko yan gidan kuma sai mutumin ya ce ya manzan Allah to ita ko wance ita ana ambatan karancin karancin sallar ta ne ba ta da kokarin sallah ba ta kokarin azumi ba ta kokarin azumin ta dawi na ramadan dai za ta yi shi da wannan rukuni na musulunci ba ta kokarin yin sadaka sai dai na wajibi ke la irin zakatun fitar din nan da sauransu ko zakka in kina bishi ba ta kokarin yin sallar dare sai dai kawai sallolin farilla amma ba na nafil ba sai dai kuma ba ta cutar da makwabtanta da harshen ba mai maza na ya mai ce ai aljanna kawai ai aljanna kawai ya jama'a a shekinan kiyaye haƙoƙi makwabtaka dalili ne na ne na shiga aljanna sai fa'ida ta shida kiyaye haƙoƙin makwabtaka dalili ne na samun albarkar rayuwa albarka a rayuwar mutum al'imamu ahmad ya roci hadithi cikin musnadinsa kuma hadithin shekul albani ya tabbatar da ingancin sa cikin sahihul jami' manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man u'tiya hazzahu min ar-rizqi faqad u'tiya hazzahu min khair ad-dunya aw tarwayar min khair ad-dunya wal akhirah وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يؤمران الديار ويزيدان في الأعمال sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk aka ba shi taushi tausasawa cikin lamarin baya abu da taushi bai da zafi da tsanani to wannan kam an ba shi raban shi na alkhairin duniya da lahira amma komai zafi tsanani tsawa daga murya da jijiyar wuya jan ido kumfan baki habba ya jama'ar musulmi wai sassauci da tausasawa ba yana nufin rakwa-rakwa da sakaci bane ba ba yana nufin abin da ya kamata a tsaya a jajirce a saki ba ko yaro ne biye ko dukan shi za a yi ya gane dalilin da ya sa aka duke shi ya fahimci cewa an yi dukan ne don yi gyaru ba don a ci zarafin shi yarinya ko laifi ne za a buge ta ma'ana wai ba ma wai an an wuce matakin fada kenan da nasiya da jawo hankali da tsawatarwa da sauransu in ma har sai an yi duka ta fahimci dalilin dukan ba cin mutunci da cin zarafi ba ba ƙeya ce da rashin kauna ba a a gyara ne wannan yana da muhimmanci kwarar shi ne alama ta tausafawa. waɗanda za a yi mu'amalar su musamman waɗanda ke ƙasa da ke a matsayi ko a shekaru ko a samu ki tausasa musu Allah na iya mai da ke su suke kuma zalika ala Allah bi aziz me da ga Allah duk wanda za a yi mu'amala ta a yi da tausasawa amma hakan bayan nufin a yi sako-sako bane a yi abin da kira compromise ga gaskiya a ki wai da kar a ce kai misali ba haka a ake nufi ba ga daidai a bi a misali yanzu a cikin nau'o'in tausasawa wance tana da fahimtar kaza cewa abu kaza babu laifi a yi shi ke kuma kina da fahimtar kazan nan kila ma laifi ne ko kuma dai babu wani dalili mai karfi a kan shi kuma shi wannan abin tun talatala an yi saɓani kansa saboda rashin nassi tsayayye guda ɗaya karɓaɓɓe wajen dukkan malamai Ke nan ba ita ta kirkiro abin da son zuciya ta ba a'a ta dogara da wata magana ko da mai rauni ce daga maganganun wasu waɗanda an yadda da malintansu ko da kuwa an san da kurakunansu to yanzu ba suka ne ko abin da ke da turanci condemnation a sai dai a nuna raunin wannan matsayi ko wannan ra'ayi da siga da lafazi da yanayin da wanda ake wa zai fahimci gyara ake so ana neman masa abin da ya zama afdalu alal akalli ko kuma asahu alal akalli ko kuma arjahu alal akalli kai ko dama ma abadin rajihu ne da sahihu a tsakanin marju da da'ifu dole a tausasa wajen magana ya gane tausaya masa ake yi misali ana iya samun watana da aƙida mummuna ko wani hali mara kyau ba cin zarafi ba ne ba wulaƙantarwa ba ne ba ƙasƙantarwa ba ne a'a a yi maganar da za a fahimta cewa wannan fa tausayawa ake so ake a gyara wa yake san wani mutu shiga wuta akwai cikin kuna ai babu duk kowa su ake mutu shiga aljanna sai dai kuma Allah ya kaddara wasu zai shiga wutar amma suna da yawan gaske Hamma suna ma fi yawa ita kanta aljannan tunda alƙawari ta an cika ta ba za ta cika da mutane da aljanu ba a bisa ayyukansu ba sai an halarci wasu an sa su tun da ko haka ne a shekara ana da bukatar tausasawa to wanda duk aka ba shi ɗabi'ar tausasawa da sassautawa cikin magana da yadda yake mu'amala ba tare da an saki daidai ba yana daga tausasawa ne in yanzu aka ce ne za ke sa hijabi kina zaba ba mu ba ma mu iya gane ki a makaranta ko wurin aiki me zai hana ki dan abin ga damar gane ke ce to yana daga tausasawa ne ki ce to sama mata tausasawa ce wannan a wannan sabawa ne sai dai abin da ta kawo kamar yadda wasu a nan suna sa inkari amma lura ta tsaro ta sa ana cewa a yi haƙuri. saboda ana ƙiyya da shi eh saboda yanayi wannan lura ta kawo haja ce ta kawo ne ballanta na mace mijinta ya ce wallahi ne na naki zulum zulum zulum kamar wata ninja wallahi na damuna kina ba ɗan ƙarami mana haka yana daga tausasawa ne ta ce to? don wannan kuma sabawa Allah ne ko ba ka ba ballan ya ce gina za ki sake fita masalullah salamatu lafiya wasilatun rahimi sadar da zumunta ‘yan uwa da dangi a sadar da zumuntansu ta hanyar ziyara da kyautata musu da musu nasiha da ba su abu gwargwadon iko wa husnul hulki da kuma kyakkyawar ɗabi'a mu'amala kyakkyawa a tsakaninke da wasunki wa husnul jiwari da kyakkyawar makwabtaka tsakaninke da makwabtanki yu'ammirani diyara suna raya gari sai komai lafiya lau arziki ya bunƙasa zaman lafiya ya tabbata komai ya kyautata wa yazidani fil a'mali kuma suna ƙara albarkar rayuwa sai zama shekarun ki 'yan kaɗan amma aikin ki inda za a tattale ya kai na 'yan shekara 120 ko ba samun wannan ana samu ko ba samu bari mu ɗauki kawai misalai ba da yawa ba guda uku kacin sun ishe maɗauki ɗaya daga cikin malamin na wannan ƙasa shek abubakar mahmud gumi allah cikinsa da gafara kun kun kwatanta shi da sako'insa wanda suke a tare din ya riga su rasuwa ko ba kuma amma ku duba yadda Allah ya sa albarka cikin rayuwa wallahi ni a karan kaina ban gushe ba ina mamaki irin yadda Allah ya albarkaci rayuwarsa ku duba yawan littafan da ya karanta wanda kalibi ba a masu ne ba sai ba rasuwa shi an yi kasar kasar kuma ana samun yau da rasuwa shekara na sai da shekara shi ba a yana ci 92 ɗaya da uku 92 ƙarshen 92 amma ku duba in ka dawo nan kusa-kusa ku dubi ɗan uwa shek jafar mahmud adam allah ya ji ƙasa shekara na yaba duniya shekaransa nawa gaba ɗaya yaba duniya amma ku dubi abubuwan da ya cimma Allah ya sa albarka rayuwarsa sai ya ga abubuwan kudu ba uwa shek muhammad awal adam albani shekaru ne ya gaba ɗaya a duniya duk da cewa bai da rasuwa suwa ba shi amma dai ku duba gaba ɗaya daga ran da aka haife shi aka yanke cibiyarsa zuwa ran da ya rasu shekarunsa noma a duniya yana da iyaye da kakanni a shekaru a cikin harkar dawa amma ku duba albarkar rayuwa ƙanƙanin lokaci da Allah ya ba mutum ya iya kaza ya cimma kaza ya yi kaza ya yi kaza abu kaza da sauran albarkar rayuwa ake ba yawan shekaru ba balazana irin su shek muhammad nasir bin albani kai ka ce wani aljani ne irin rubuce-rubucen da ka rasa ma ina ya samu lokaci wai awa ashirin da hudu na ba shi ne irin nashi ba shi allah ya kara ma nashi ne ni kuma aka rage na amma kawai albarkar rawa balazana shekul islamic ni taimiyya ku ga yadda allah ya sa albarka a cikin rijiya ma kurkukun kasa amma ka ta rubuce-rubuce albarkar rawa to in dai mutum na sadar zumunta in dai mutum yana kyautata mu'amala da ɗabi'u da halaye tsakanin shi da mutane in dai mutum na kula da haƙƙoƙin makwabtaka yana kyauta makwabtansa to ya sani hakan na sa albarka rayuwa a gare shi Allah ya kara mana albarka rayuwa fa'ida ta bakwai ta kiyaye haƙƙoƙin makwabtaka samun yabo da kyakkyawan ambato da kuma gafara daga Allah kiyaye haƙoƙi makwabtaka na jawo samun kyakkyawan ambato da yabo da kuma gafara daga Allah baraka wata'ala al-imamu Ahmad ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ya mutu fa ya shahadu lahu thalathatu ahli abiyatin min jiranihi al-adnain bi khairin illa kala Allah azza wa jalla qad shahadata ibadi ala ma alim wa gafartu lahu ma a'lam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba wani mutum musulmi ba wani musulmi da zai mutu mutane uku daga cikin makwabtansa su ba da kyakkyawan shaida gare shi mutum uku ina kandala ina kandala ina gwamma ina ta salla ina kilishi ina ta rogo ina dada ina ina maza ko ina mata ke yanzu idan kika bar duniya ya muka fi kuma nan sai sa gini a wani shafi al'adamai na kusa saboda haka ko da kin zan fitilla ce kona kanki haska wasu na kusa da ke ba zai daɗi ba sai na can nesa ai ba shaidan na nesan ake magana ba na kusan da ce al'adanai na kusa to ya alaƙa ki da su ina tambayan ki ya alaƙa ki da su ya ke gwamma in dai mutane uku suka ba da shaida daga cikin makwabtanki na kusa a kan kyawawan halayenki to da zaren suka yi wannan suka bada alkhairinki ba kuma waɗanda za a ba su kuɗi ba kun za akwai gidajen da an yi mutuwa saboda manyan mutane ne su sai a bi makwabta da ayyuka abubuwan alkhairi sai zo su taya kuka kwarai ko kuma zo su tafaɗin alherin mutum bayan kuma bai da shi ma kowa ya sani buku mutum ne matuci ne ko muguwar mace ce mutuciya amma saboda dan wannan ko kuma wasu na munafinci ne wai dan kawai da an ce kar a faɗi mummunan abu game da mamaci to ku kama bakin ku mana sai kun yabi bayan ko bai tance ban ba ai shiru ko ba ka ba dan kar a fada cikin ko dan a cika ka'idar man kana yumin billahi wal akhir falakul khairan aw liyakun shi ne bai tance a faɗa alherin ba tunda ba lokacin jahiliya bane da haraba kudi yake dan aibi mutum a ah? akwai waɗanda sana'arsu ita ce yin kuka da mutane in an mutu a gayyace su kuka a biya su ana kiran da turanci professional mourners aikinsu kawai a gayyace su yawanci sun fi a kudancin kasar nan in mutum ya mutu aka yi masa mutuwa bai da lokaci shi ma'aikacin ofis ne bai da lokacin zama sai ya kira professional mourners sai ya biya kuɗinsu sai ya zo shi eh, ta kuka a biya su bayan kwana uku ko kwana bakwai su ba a wasu su kenan su zama zama makoki madadin wanda aka yi mutuwa shi kuma wanda aka yi mutuwa yana ta yana harkokinsa a duniya to idan ya zama to lallai an ba da shaida ta gaskiya game da alkhairin ki ke makwabciya makwabtanki guda uku na kusa suka faɗa haka to ba za ka faɗa haka ba ce Allah ta'ala ya ce Allah mabuwa ya ɗaukaka ya ce kad kabiltu shahadata ibadi alama alim na karɓi shaidan bayina da suka ba da shaida game da abin da suka sani na haƙiƙa na gaskiya game da wani wa gafartu lahu kuma alamu, sannan abin da ma ba sani ba na kurakuran shi ne na yafe mashi kuma Allah sai fa'ida ta takwas kyautatawa ko kiyaye haƙƙin ko haƙƙoƙin makwabtaka alama ce ta aiki da wasu cin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wasu ci game da makwabci game da makwabci in an kiyaye hakokin ba a kiyaye ba a aiki da wasiyar da manzo Allah ya bari ba sallallahu alaihi wasallama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum ikun biljari ko mun ga hadisin wanda kabara ne wato ina muku wasiya game da makwabci ma da jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu malaika jibril bai kushe ba yana mun wasu ci game da makwabci zai san ma zai makwabci zai iya gada makwabci wanda bukhari da musulun suka rubuta ya jama'ar musulmi mazanmu da matanmu don girman allah mu dubi halin da muke ciki a yau in dai za mu yi kanmu adalci kuma zan tambaye ku ne kuma ku amsa mana don allah muna sakaci da haƙoƙin makwabtaka ko ba ma yi tsakaninmu da allah muna sakaci da haƙoƙin makwabtaka ko ba ma yi to allah ya fi mana ya gafarta mana ya kuma ba mu ikon gyara amma dan kar mu tashi a cikin duhu akwai buƙatar mu ambaci wasu daga cikin alamomin yin sakaci game da haƙoƙin makwabtaka saboda haka kowace ku ta kasa kunni in kin ji ambaci wanda kika yi yau da safen nan to in kin bar nan gida gyara in na jiya ne ko na shekaran jiya ko makon da ya wuce ko watan da ya wuce ko shekarar ta gabata ko wanda ki kudurna a yanzu zaki a yau ko gobe to sai ki sani akwai alamomi da yawa amma zan gaya mana guda goma sha uku alama ta farko ga wata na kallo na ta yi shi hasada ga makwabci hasada ga makwabci ina ma da malam ya haskata don duniya ta ganta cewa yau ta yi shi za ta ke kallo na ta zare tana cin kawai za a faɗi kawai ta tunanin ma gashi yau ta aikata a shi Allah shi ne ki amma kila ba ta yi ba na kaddara ne amma dai yanzu tunda makwabciya ta ce da muke zaune a nan a babin kyakkyawan zato ba ke ba hafsada ga makwabci alama ta farko kenan mecece hafsada ya kuma ake ganewa hafsada ta ƙushi burin wata ni'ima da Allah ya yi ma wata wannan ni'imar ke ki same ta ke ki sami wannan ni'ima ko da baki nufi ko burin ko burin ni'imar ta gushe mata ba a'a tana da ni'ima Allah ya yi mata ke kuma kina burin ina ma da ke ce ke ki samu wannan ni'imar ko da na san ya tabbata in dai ba cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba ta shiga cikin wannan laifin ba Allah ya ba mutum alqur'ani yana aiki da qur'ani kai burin kai ma ka samu a takaice dai ilimi mai ilimi Allah ya ba ta ilimi tana aiki da ilimi ki burin ke ma ki samu wannan ilimi ba tare da ilimin ta ya gushe ba wannan babu laifi haka nan dukiya Allah ya ba mutum dukiya ya zama to yana aiki da dukiyar nan ta hanyar aikata alkhairi da kiyaye haƙoƙin dukiyar ke maki burin Allah ya azurta ki da wannan don ki aikata kwatankwatan irin wannan don ki irin waɗannan ayyukan ko fiye da haka wannan babu laifi amma ban da waɗannan biyu da duk wani abu da zai iya shigowa ƙarƙashin biyu misali mutum mai yawan ibada a ah, can an ambaci ƙur'ani yana aiki da shi to daga cikin aikin qur'ani ba shi ne wata ibada ba to me wata ibada ai burin nima in irin nashi wannan babu laifi duk wani abu da ya shigo shi wa'annan bin ba matsala amma ban da waɗannan bin ai burin abinda wanta ke da shi Allah nima ya bani na ma da ni ne an yi hasada in ko waɗannan da shari'a ta da su ne guda biyu ana kiransu gibba in ko aka yi burin abinda wanta ke da shi ya gushe mata ni in samu ko ya gushe mata ko da ni ban samu ba to wannan sunan shi hikir wannan muninsa ya fi na hasara don Allah makwabta na wa makwabta hasara ko ba ta don Allah ana yi ko ba a yi ana yi yankon ku ce muna yi ba kuna yi ba ni za a yi madabara da na fito daga tsoyi ta ce ma ana yi ni ma na iya hausa yi na biyu alama ta biyu ta sakaci da haƙoƙi makwabci izgili da wulaƙanci aiwa makwabciya izgilanci kun da sanar izgilanci ko ko a wulaƙanta makwabciya an san wulaƙanci ko ko da ke da ita kawai ko kuma a cikin jama'a na cikin jama'an ya fi muni to ne aka yi ma aka yi ki kewa kuma za ka za ta wake a otar na ce masa ai wani dan wani hotel ɗin dan wake ya fi daraja a cikin shi alama ta uku ta sakaci alaman sakaci da haƙoƙin makwabci na uku ƙoƙarin gano kurakuran makwabci ana ta bibiya a gano kurakuran shi don a yada don a tona don a faɗi wannan alama ce ta sakaci da haƙƙin makwabci alama ta hudu farin ciki game da tuba-tuban makwabci ko makwabci ya tuntube ya yi kuskure ana farin ciki yi ma ya gani ba ku gani bai ko cikin harkar da'awa wani allah allah yake kila kawai ma lagosa ya kuskure jambaki, shi kenan shi ya samu abu faɗi a ranar ai bai ma iya jambaki. shi kenan wai shi kawai ranar nan gaba ɗaya duniya ta yi daɗi misali balle ba da fatawa kusa kuskure shi fa dan adam ne bai wuce haka ba ko bai taba da awan ya san komai ba amma wai ana wannan kuma kila dan uwa ne makwabci ne ko wani makusanci to haka cikin abubuwa na rayuwa ana burin a ga kuskure ana burin a gano matsala ana so ana sha'awa ana farin ciki ba wai kai kokarin a gano ba in an ma ganon ba wai mutum shi ya gano ba makwabcin ba a wani abu ne ya bayyana aka cika aiwa na ashe maka zaki ai mutum na farin ciki yau an gano matsalolin wani wannan alama suka ci game da haƙoƙin makwabci alama ta biyar nisantar da mutane daga makwabci ko makwabci duk wadda ta za ta yi mu'amala da ita ba don tana da sharri ko cutarwa ko mummunan hali ba ba don saboda tana da ɗabi'un da za su iya na so ɗabi'un munana ba don in wannan ne babu matsala a sanar nasiha ce a jawo hankali a faɗakar a tsawatar nasiha ce amma ba haka ba wai don kawai kuna gaba wai don kawai ba kya son ta sai ki ce ai wance aikar ai gidansu ma mayu ne ai gidansu akwai mai jago suna da dudu ko kuma su waɗannan gidan ai ba taɓa mu'amala su ake kaza ba na alheri wannan ma alama ce ta sakaci da haƙoƙin makwabtaka sai na shida ta'addanci ga haƙoƙin makwabci ga haƙoƙi mun ambata a baya sai mutum ya ƙi ya keta waɗannan haƙoƙin ki wannan ma alama ce ta sakaci da haƙƙin makwabci sai na bakwai rashin ilmantar da 'ya'yanki game da haƙoƙin makwabtaka sakaci ne da haƙoƙin makwabci ‘ya'yanki ki ilmantar da su mata da maza su san girman makwabci da ƙimarsa in baki wannan ba kin yi sakaci kina da alama ta sakaci da hakokin makwabtaka na takwas ha'intar makwabci ko makwabciya da cin amanarta game da iyalinta ko dukiyarta tana nan kuna mu'amala ashe kin zaga kina neman mijin ana haka ku ba yi ana yi ko ba a yi ba fa nema da shari'a sai da ba me ne fi kuna kwance kin zaga kuma kin ce tunda kin zo ba zaura ne? kin zaga ko mijin ki yaro kin zaga kin ce kina son shi me me matsala kin ta amana ne sakace da hakokin makwabtaka a a ba sakaci bane ke ma ke mai wayo ce ba ke kamata ma ki zabo mijinki ma wanda zai aura ba saboda akalla ke da cikin santa to sai baki ba saboda abin da kika bar makan ki musali to me laifi kuma idan shi ya nemo ba sai gwa miki ba ba a siyo miki akwati da zannon da zai zuba a ciki a biya mai sadaki da fatan Allah ya zama lafiya ba kai kuma ta ba to ko dai ba a yi hakan ba tun da wata hakan na da wuya ko amma mu kaddara ma ba a yi hakan ba abin nufi dai shine kar a ha'inci makwabciya kar a ci amanarsa al'amarin da ya shafi dukiyarta ko al'amarin da ya shafi mutuncinta da iyalinsa kar a yi yin haka alama ce ta sakaci da haƙoƙin makwabtaka sai alama ta tara rafkana daga taimakawa makwabciya da abinci ba su da shi amma kin mamanta kullum za zaki tare a zubar karnuka su ci awaki su ci a ba almajirai wanda ya riga lalata ya yi ruwa amma ga makwabtanki na sama da yi wai ke kin ma manta ba wai da gangar ne a zuciyarki ba wai mantawa kika yi kin shagala dan baki manta ba kuma akwai matsala Tan an kore miki cikar imani ba ba ka ba in ya zaman to da gangar kin sani a wannan ba ke kin ma manta kin rafkana kin sha'afa kin manta to alama ce ta saka da haƙoƙin makwabtaka sai alama ta goma karancin kyauta tsakanin ke da makwabtanci ba kya ba su kyauta ba sa ba su alama ce ta sakaci da haƙoƙin makwabtaka sai alama ta sha ɗaya hana wa makwabci ko makwabciya damar amfani da abin da aka mallaka alhali ana da bukata kina da rariya ta nemi ki ba ta a rufe tanta ɗaikin ci a kina da matata abin tatar ko ko ƙummi ki ba ta kin hana ta kina da wuka kin hana ta yo a ka'ida ko zani ta ce ki ba ta aro wa ta ki ba ta ashe ba sai a cikin sayyid bukhari akwai hadisi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana game da zuwa idi wata mace ta ce to idan mace ba ta da zanen da za ta ɗaura ba ba ta da mayafin za ta zo cikin ta ba manzon Allah ce ƴar uwarta ta ba ta aro? to me ne kina da shi kin mallaka ki ba ta aro kin ki abin da take bukata kuma suna da bukata ba wai abin da kawai za je ne zai nuna isa ko wani abu a wannan kuma da ke kamar a taimaka mata ba wala ta'awun alal ismi wal udwan alama ta goma sha biyu rashin gayyata zaki biki bikin yarki ko danki zai aure ko kuma wani abu alkhairi da ya same ki an tara jama'a ko da ko walima ce ta haihuwa in ana da bukatar yi kuma za a kiyaye ka'idoji sai zama za a shirya walimar to ai a gaici makwabta rashin gayyatar makwabta cikin abin alkhairi da ya samu mutum alama ce ta sakaci da haƙoƙi makwabtakar alama ta sha uku ƙarancin nasiha a tsakanin makwabta ƙarancin nasiha ba za ki kace wani abu ki mata nasiha ba za ki ga sai wani abu ki jawo hankalinta ba da hikima fa da manganu masu daɗi da kyautatawa ba wai da izgili ko nuna isa ko nuna takama ko makamancin wannan ba da nufi na ballasarwa ba alama ta goma sha hudu yawan saɓani da husuma minimin kaɗan sai araba saboda kuna gida ɗaya kuna makwataka da juna minimin kaɗan araba minimin kaɗan araba alama ce ta sakaci da haƙoƙin makwaci ko kuma ba gida ɗaya kuke ba kuna dai makusantan juna a gidaje sai ya zama to ana yawan saɓani kin shiga saboda ɗanki ya zauna yana kuka ya ce wancan ne ta buge shi ko kuma ɗan wance ne ya buge shi ki fita wata ma ta ɗora zane a iya kirji ta ɗan mara ta je za a yi buge in buga nasallallahu salamata wal afiyata da ke da ita duk kun fada cikin sakaci da haƙoƙi makwataka musamman idan abin ya zama ya ɗore yana yawan aukuwa cikin alama ta sha biyar ƙauracewa juna ƙauracewa juna da gaba a tsakanin makwasa ba ruwan gida ita ba ruwan gida to inda har kishiyarki ma makwabciyarki ce inda har waɗanda kuke zaune da su makwabtanki inda har mijinki ma yana da haƙƙi na makwabtaka to yana ka samu gaba da rashin magana juna don Allah yana ka samu zai yi inda da gaske ake zai yi sai da abin da ajizanci zo da shi amma ba inganci ba alama ta sha shida rashin zaɓen makwabci na ƙwarai inda yana da iko shi yasa laraba kan ce ne aljaru kafin da a zaɓi makwabci kafin gida a zaɓi makwabci kafin gida kuna da dama za ku kun samu kuɗi za a sai fili a je a gina a tare wannan unguwan yaya mutanen unguwan su za a samu tsaro na imani da akida za a samu tsaron ɗabi'u da halaye makwabtakar da za a yi da mutanen kirki ne wallahi ba mutanen kirki ba ne ko kuna da filin kusa da kusan da wuri ina gani na sha bakwai rashin haƙuri da yafewa a kasa haƙuri da makwabci a kasa haƙuri da makwabciya a kasa yabe wa makwabciya in ta yi laifi to wannan alama ce ta ana sakaci da haƙoƙin makwabtaka bari tsara mana guda ɗaya na sha takwas rashin damuwa da karantar karantar da makwabci alama ce ta sakaci da haƙoƙin makwabtaka kamar yadda hadisi sahihi ya nuna manzara kuma ya yi faɗa a kan yanayin da za a ce makwabciya ba ta karantar da makwabciyarta ko makwabci bai karantar da makwabcinsa abubuwa na alkhairu da ilimi da umarni da hali da sauransu to idan aka yi sakaci da haƙoƙin makwabtaka mai zai faru wallah akwai haɗari mai yawa akwai mene hatsari mai yawan gaske dangane da sakaci da haƙoƙin makwabtaka a gurguje zai iya kawo kamar guda biyar na irin waɗannan nau'in haɗari na farko sakaci da haƙoƙin makwabtaka na jawo narko game da wuta akwai narko akwai bayani akwai tsawatarwa cewa ku mai sakaci da haƙoƙin makwabtaka zai fi iya faɗa wuta ba mun karanta abisun a baya hadisi al muhammad cikin musnadinsa da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi game da matar da ga yawan sallah ga yawan azumi ga yawan sadaka amma tana cutar da makwabtanta da harshen ta mai manzo Allah yace hiya fi nari yar wuta ce tana wuta wuta za ta shiga nas'alullahi salamata wal afiya hadari na biyu tsinuwa tsinuwa tsinuwan mutane kila ma hada tsinuwar Allah ya zo cikin musnadin al'imamu ahmad da kuma al'adabul mufrad na al'imamu al-bukhari da sunan na abi dawo cewa ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama ya shku jara wani mutum ya zo wajen annabta sama don kawo ƙaran makwabcinsa makwabcinsa na cutar da shi faƙala izhab fasbir manzo Allah ce je kai hakuri fa dawo marratain aw salatan mutumin nan ya dawo karo na biyu ko ma ya dawo karo na uku yana gawa manzo Allah da makwabci na sai yana cutar da ni daga cikin abubuwan da malamai suka faɗi wanda wata ruwaya ta zo da kwatankwacin haka shine yana sa shara a kofar gidan makwabcinsa shara ina kuke masu turo da fi lokacin damina ko ma lokacin ba daminan ba ku turo ya wuto ƙofar gidanku ya sa ƙofar gidanku, ina kuke ina kuke mata masu jewo famfas daga cikin gida ya faɗo bayan gida ina kuke masu ba yara shara ku duba ba in ba kowa ku zubar ku rugo da kudu don allah ana haka ko ba a yi to akwai ruwaya da nuna cewa laifin da makwabcin ke masa shine yana zuba mai shara ƙofar gidansu amma mafi yawan ruwayoyin ba su zo da ambatan haka ba yana da cutar da shi cutarwa ta aiki ne ko cutarwa ta baki ne oho yana da cutar da shi manzo Allah kuma yake mutum hakuri amma ya sake dawowa don cutarwa ta yawa sau daya yana dawowa karo na biyu kenan ko kuma har sau biyu dawo karo na uku kenan sai manzo Allah kuma ya ce masa izhab fatarah mata aka fitsari je ka faso kayan ka gaba ɗaya da gida zo ka ajiya ko gidanka ajiye a kan hanya fatara mata a wufin tsariki sai mutum ya je fito da kayayyakinsa kawai ya zube su a waje a kan hanya fajalan nasu ya tsalunan duk wanda ya zo ce ce malar lafiya ina za ka da kaya fa yi birhun in ya gaya musu ai wallahi wani ne ya dame ni wani ne ya dame ni yana cutar da ni yana manta, yana manta ba. fajalan nasu yal'anunahu sai mutane na fito, Allah ya tsine shi. Allah ya tsine shi, Allah ya tsine shi. Allah wadaran shi Allah ya la'ance shi nas'alullah salama kar ku banta a baya hadisi ya zo mun karanta wanda ya mutu makwabtan shi uku na kusa da shi na kusa da gidansa suka ba da shaida kyakka a kansa ko to sai aka waye gari wannan tsine mishi ake kai ina zai shiga kuwa ina zai shiga a duniyar fa'ala Allahu bihi fa'ala wa fa'ala wa fa'ala Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza kawai mutane suke ta mushin muna addu'a fa ja'a ilayhi jarun sai wannan makwabcin ya zo wajen shi ya rugo ya wurin sa fa qala lahu je yace dan Allah kai hakuri kwashi kayan ka koma cikin gida koma da kayan gida la tara minni shay'an takrahu ba za ka ƙara ganin wani abu da baka so ba da gare ba zan ƙara ka da gare ashe kun ga sakaci da haƙoƙin makwabtaka na jawo mutum mai tsinuwa kuma kun wannan tsino ana wa mutum ana wa mutum wallahi tsino na Allah zai garfita in dai aka ci gaba in dai akan gaskiya ne ba a kan shari da ƙarya da kage da yarbar da kaza ba sai abu na uku da ke nuna hatsarin sakaci da haƙoƙin makwabtaka idan mutum yana cutarwa ko yana sakaci game da haƙoƙi makwabtaka to zai fada cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsari daga zama da kafirci don Allah in ka fada cikin waɗanda manzan Allah ne tsari da kai to kai ina za ka shiga baiwar Allah ina zaki je ina za zaki karaye ko ina oho kuma dai kin je Kano saboda kana komi ma suna iya karɓansa ya rage na ki da ke da su ɗin duk a kanan ɗin domin al'imamu al-hakim ya roƙi hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce Allahumma inni a ubudika min jari su'i fi daril fa’in na jarar jaral badiyar da ya ta hawalu manzana zama ce ya Allah ina neman tsari da kai ya Allah ka tsare ni daga mugun makwabci ku tambi kan ni ma in tambi kaina ga malam Musa ga malam Muhammad Sani don Allah mu tambi kawunan mu don Allah makwabtan mu akwai yawan suna na irin wani adam ko ko dukkan mu na makwabtan mu muna da tabbacin cewa ba ta mana irin wani adam eh na tambayar muna jin cewa yanzu anan muna da tabbaci ko mun sani in za mu tsakaninmu da Allah a kyakkyawan zaton da muke da shi makwabtanmu ba ka addu'an Allah ya raba su da mu ai wata kila wata daga cikin mutum fara shi wannan ko eh ko ba haka ba ya Allah ka raba ni ka tsare ni daga mugun makwabci fi darul muqama a inda muke zama inda nake zaune garin da nake zaune saboda shi sharrin sai yana nan dimun da'iman sai mutuwa ta raba ko kuma in ya bagarin ko ya bagarin sai za mu ga Allah ya karfafi janibin darul muqama inda muke inda ake zaune al-munawi da wasu malaman hadisi sun sharhin wannan jumlar ko ibara cewa kamar miji kamar matarka kamar ƴaƴa kamar waɗanda ake zaune su a cikin gida su suka fi sharri in yi to sun zama mumuna na mugayen mutane sharrin su ya fi na kowa don su ne zarar mukama ina za ka shiga matar ka tare da bala'i ai kuma sunan ka sori sunan ka sori matar ka ta zama ka fitina ga ta take makwabciya sun fi kusa amma ga ta muguwa sunan ka sori ko kuma ke ki gwargwado kina kamanta amma mijinki mugun mutum kuma ba wanda ya fi kusa da shi da ke ko ba haka bane shi ne makwabci mafi kusa sunanki soratu ko soriyatu ne oho ‘ya'ya makwabta ne in suka zo mugaye macuta sun zamanto waɗanda sun shiga cikin wanda ake neman tsari da su to haka dai al'adna fal'adna makwabcin da yake daga gidanki sai nashi da gidanku sai nasu ko makwatan da ya ka haɗa makwabta na gaba makwabta haka dai wanda duk kuke zaune gari ɗaya ko da zai kun haɗu baya da za ku yi in an fito sai an haɗu kishiya da kishiya ba makwabta ba ne ko ba makwabta ba ne sai an haɗu ya za a yi to duk waɗannan ya zama mummunan muguwar mace ce to an shiga uku manzo Allah ya nemi tsari da irinsu ke ma ni ma sai nemi tsari da irinsu kun ga kenan sakaci da haƙoƙin makwabtaka na sa mutum ya faɗa cikin waɗanda manzo Allah nemi tsari da su ko har manzo Allah ya ce fa inna jaral badi yadda ya tahawwalu domin bako bakon makwabci yakan tashi yakan canza wuri in ya zo ne cira ne zo yi zai yi barin garin ya koma garin su ko cutarwarsa ta wacin gadi game da malamai suka ambata na hadisi saboda shi muddatu hu kasiratu zaman da za a yi da shi gajeren zama ne saboda haka na da sauki waɗansu malaman kuwa wannan hadisin sun ce ya haɗo da wato su sun fassara shi ba yadda na fassara ba amma fassara da na gabatar ta fi inganci amma waɗansu malaman sun fassara da wani fassara ba iya amma kuma ita ma ma'akuliya ce cewa manzan Allah ya nemi tsari ya nemi tsari da mugun makwabci a lahira ja ko a lahira kar Allah ya haɗa shi domin mugun makwabci suka fasara badiya da duniya suka ce mugun makwabci a duniya yana iya rikidewa har lahira ya bika da mukunta domin ai wanda ya mutu zai shiga aljanna shine ake cirewa gillu a zuciyarsa ko ba ta ba wana za'ana ma fi sudurihim min ne kwana amma wanda ba zai zai shiga ba shi gillin na yana tafi shi saboda haka in makwabci ne mugu a nan duniya yana ibinka sharif na na lafiya amma wannan fasarar mai dan nisa ce wadda ta fi a wajen malama hadisi ita ce makwabcin da ake zo na wuri ɗaya har suka ba da misali da iyaye wato suka ba da misali da ma'aurata 'ya'ya da iyaye da kuma waɗanda ake zo da su gida ɗaya makwabta ko waɗanda a gidajen ake da kusanci hadari na hudu na sakaci da haƙoƙi makwabtaka shine aka riɓanya wa mutum zunubin ta'addanci in kika yi wa makwabciyarki ta'addanci akan haƙoƙinta zunubin ke kan ƙaru fiye da inda ba makwabciyarki bace domin al'imamu ahmad ya roci hadisi daga miqdad ibn amr ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wa sahabbansa ma ta ƙulu na fi zina me za ku ce game da zina ƙalu haramun sabai suka ce haramun harama Allah wa rasulu Allah da manzo sun haramta zina fa haramun ila yawmil qiyamati haram ne har zuwa ranar kiyama Ka. mai ruwaya yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la an yazni ar-rajulu bi asharati niswa aysaru alaihi min an yazniya a tijari mutum ya yi zina da mata goma ya fi sauki kan yi zina da mata makwabci ita kadai matar makwabci ita kadai to ya fi sauki zinan da ya duka haramun ne amma mutum ya yi zina da mata goma ba matan makwabcin shi ba to ya fi sauki akan zina da mace daya matar makwabcin sa ke ma ba a baki ba ki je ki zina da maza goma a wani wasu wuraren daban ya fi sauƙi ga shi dai babban zunubi ne shi ma ne amma ya fi sauƙi da ki yadda mijin wata ko ɗan wata makwabciyarki a ce suna ta shiga tsakanin kala mai ruwa ya ce faƙala sai manzan Allah su ma ya ce fa ma ta ƙulu na fi sarƙa to mai za ku ce game da sata قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام الى يوم القيامه sabai suka ce ai haram ne sata Allah ya da manzo sun haramta sata kuma zai zama haramun din sata har kiyama ta tsaya kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la an yasrika ar-rajulu min asharati abyati mutun yayi sata a gidaje goma daban-daban daban ay saru alai shi yafi sauki ya dan bi dama dama wai ki kibiya ido min an yasrika min jari da ya sata ga makwabcinsa oh to yanzu ki ya mijinki kudi da sunan sata yaya ba makwabcinki ba bane ko shi ya ɗauke yaya ba makwabcinki ba bane da sunan sata ba ba da suna ya ɗauka ba tun da ba ba shi tsakanin ku domin na ba shi tsakanin ku abin da ya ci kawai shi kenan a gaba shi kai da kayan mallaka mu yanzu me ya tashi hankali to me ya takamanki da ɗiɗiwanci ba shi ba ne kun ji sun shiru inda an ce sai ya biya ne sai ka da hashewa sai to yau da kam a yau ba gobe ba zai ba muna nan tare da ibn hazar in bai da shi dole a shi kuma kar a tambaye shi a yau dai ba gobe ba ba zai ba muna nan tare da ibn hazar rahimahullah ko ki dauke wa ki wani abu ki dauke mata wani abu ko ta dauke miki to ai wannan shine mafi muni a yi sata a gidaje goma ya fi sauki kan a yi a gida makwabci haka na al'imamu al-bukhari da musulun surwaita hadisi daga abdullahi dan mas'udin radiyallahu anhu ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyu a a'zamu na tambayi manzan Allah sallallahu na ce masa wani zunubi ne bi girma a dukkan zunubai wanne ne bi girma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa ka sa wa Allah kishiya bayan kuma shi halicce ka ai shirka da Allah kenan ko qala qultu inna zalika la'azim ablaga mas'ud yace sai nace ka aiko wannan babban abu ai lalle babban abu wa ake ai lalle wannan babban abu kuma ai sai nace to sai mene bayan wannan qala sai manzo Allah yace an taktula waladaka makhafata an yut'ama ma'aka ka kashe ɗanka don gudun kare ci abincinka kare ci abin da ka mallaka kar ku ci tare kala ƙultu sun ma'ai na ce ban da wannan sai ne kala an tu zaniya halila ta jarika ka yi zina da matar makwabcinka zina da matar makwabci na jawo riɓanyawa da ninnin ka zunubi saboda mutumin da in ba yana ya kamata ka ba a iyalin shi kariya ko ba ka bane ya kamata ka kula masa da haƙƙi da mutuncin iyalinsa sai kuma a ce baya nan ka je ka zina da matarsa ko ta biyo ka zina da ita ko ku haɗa a wani wata mahaɗa ta wannan babban bala'i ne abu na biyar da ke nuna hafarin sakaci da haƙoƙin makwabtaka a ranar kiyama ba akwai husuma a lahira tsakanin makwabta akwai husuma in ba a kiyaye wa juna haƙoƙi ba domin imamu ahmad da tabarani sun hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce awwalu khasamaini yawmal qiyamati jarani farkon wanda za su fara husuma fi shari'a tsakaninsu a ranar kiyama gaban allah su ne makwabta guda su za su fara kenan idan an zo ana maganan haƙoƙi to waɗanda za su fara shari'a karɓar marta akwai hadisin da yana cewa abinda za a fara shari'a a kansa sallah wannan haƙƙin Allah ke na dabawa ko ba ba bayan tauhidi sai sallah cikin ayyuka ko sannan kuma a wajen abin da ya shafi ta'addanci abin da za a fara husuma a kai abin da za a fara shari'a a kai shine abin da ya shafi jina ne jini wani ya kashe wani ko ya zubar da jinin wani ko da ya kashe shi ba ya ma wani rauni ya burma mai wuka a ciki ko a baya to sannan in ana maganan haƙoƙi na takewa da mu'amala farkon shari'ar da za a yi da husuma da ƙara da za a shigar gaban Allah ta tafi na makwabta ne to jama'a akwai wadda a cikin kufin kisan alahira kuma a ji ana neman ta da wani abu don Allah akwai to wa iyaka ta iya da kanka da ƙarshe ko kusa da ƙarshe akwai abubuwan da ya kamata mu lura da su a cikin al'amarin da shafi zaman da kewa da makwabta abu na farko lalle ne mu jajirce wajen roƙon Allah ya datar da mu da makwabta na kirki kasancewar hakan na daga walwalar rayuwa Allah ya azurta ki da makwabta na kirki na daga walwalar rayuwa mun ambata misali ba ke aure ba mijinki na daga cikin makwabta ko kuka ce manya ma na kusa ki roƙi Allah zata ki da mijin kirki ai makwabtaka ce ta kirki ko kin yi aure mijinki zai ƙara aure babban lamari ba ta da hankali ba roki Allah ya azurta ki da makwabciya ta kirki ko ba haka ba ba ku da gidan mallakin kanku za ku je gidan haya ne roki Allah ta'ala ya azurta ku da makwabta na gari kun mallaki gidan kanku ku roki Allah ya azurta ku da makwabta na gari a makaranta a wurin aiki a ofis a kasuwa a ina ko ina ne a shago a ina duka rufe Allah domin dacewa da makwabci na gari na daga alamomin walwalar rayuwa da cin moriyar duniya al'imamu ahmad ya roci hadisi manzan Allah wasu ma ya ce arba'un mina sa'ada abubuwa suna daga cikin more rayuwar duniya morewa duniya almar'atu salihatu dacewa da mata ta kirki ta kwarai wal maskanul wasi da samun gida lokaci ba gida dan kukurkuru ba lokacin gida da lokacin gida ba gidan da sai dai a sa gado ɗakin da sai dai a sa gado mai waya takwas ba to yin ba ku da wani haka za ku haƙura aiko amma ba yi daga cikin sa'adar duniya daga cikin sa'adar duniya a ce akwai gidan mai faɗi ga wani sha iska ga wani swimming pool can ga inda za a ji a tsan furanni ga inda za a zauna a ɗan shakata ga wuri wani ƙaton wuri da aka na cin abinci tsakanin ainihin masu gidan da 'ya'yansu ga ɗakin baƙi ga falon shakatawa da iyali ga falon baƙi can daban eh? ga ɗakin karatu ga ɗakin zuwa ya aka sayi a sha'amma morewa da morar duka sun haɗu duk wanda yana da cikin sa'ada matukar za a haka ba alwazaranci ba a gidaje dakuna ba adadi ba ba kowa a ciki ba a komai da shi wannan kuma ya zama shaidanci sai ya zama shaidanu za zauna a ajiye kamar yadda abin da amma duk abin da aka gina wanda ana da bukatarsa za a amfana da shi to a samu yalwatacce shi ke amma daga wani gidan malar ɗan kukurkur ɗan bene ne kafa ashirin bai ma kai ba kafa goma ne aka yi bene kowa alhaji ina don kana kowa alhaji ina alhaji yana bene ne kowa yadda ka sa abokin Allahu akbar ba wani abu ba ne watakila saboda rashi saboda shi bene gidan talaka ne ba bene gidan talaka ne kun yi da kuma kwaita ba ha kwaita ba ke bene gidan talaka ne kun sai da haka haka ku zaga zariya duk gidan manyan masu kudi akwai bene kun san wani gida na mutumin da ya cika ko kuma ya isa a kira da kudi a bai kuma ba wai tun a da shekara 40 50 ya gina ba a daga baba na shekara 20 zuwa ya gina kun ga gidan bene ai talauci ne saboda kana talaucin fili baka samu lautacce ba sai ka zo yi bene kai yadda dubara, maimakon dakuna biyu ka samu hudu dubara ta yi talauci ne amma wanda ya isa yake da wadata sosai ma keken gida yake samu tafiya kilo uku a gidan kuma sha a rabu har fili na wasa na jogin na skifin duk ai malam mace ta sha traction ta kamo hannun mijin a zo a yi ta skif a yi ta skif wadata ga get can arbi ba mai shigowa amma kan gida haka ana ta abin nan to ai sai dai kuma dai Allah mun gode maka wasu da hanzu ba su yi ba waljaru salih abu na uku da ke kawo sa'adatu duniya shi ne a samu makwabci na kwarai makwabci na gani walmarkabul hane da abin hawa wanda yake mai biyan bukata alhaniku yana da ma'anoni da yawa zai zama babba zai zama towa wanda yake ya kai matsayinka zai zama ana nufin wanda yake mai lafiya kowanne ne duka in ma ka haɗa su duka dusan nan ka san mace babu duka ke kuma shi katuwar mota a kan manya to kekiyar mota mun na haɓa ma da akwalan keke ita kuma zagorin ta ake gata da katuwar mota wata jif wadda girman ta ya fi masallacin masha Allah mata masu gari to yana daga cikin walwala da sa'ada ta rayuwa mutum ya samu waɗannan wadashe ke mutum ya kamata ya roƙi Allah ne Allah ya azabta shi da makwabci na gari saboda makwabtaka ta gari ko kuma makwabci na gari na daga cikin dalilai na samun walwalar rayuwa abu biyu na biyu wanda ya kamata a lura a nemi tsari daga mugun makwabci kasancewar yana daga dalilan talauci da kuncin rayuwa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana yi mun karanta hadisi a bana hakin ko اللهم إنا أعوذ بك من دار السوء في دار المقامة فإن دار البادية يتحول تقوليا أكم ونن من ذن الله صلى الله عليه وسلم كميتا كما يتقبراني رتوياتي ثلاثة من الفواكري أبو بوا أكنا أجاو تلوشي أبو بوا أكنا نادك تلوشي أدوني نم سنادك دليلا تلوشي إمام إن أحسنت لم يشكر shugaban da in ma ka kyautata abubuwa ba zai gode maka ba wa in asata lam yaskur lam yasir in kuma kai kuskure ba zai yabe maka ba in kai kuskure ba zai yabe ba in kuma ka kyauta ba zai gode ba wannan ba ba sai shugaba mai mukami ba chairman ko gwamna ko shugaban kasa ba a hatta a gidanki miji in ya to in an kyautata ba zai gode ba in an kuskure ba zai yaje ba shi ma ya fita cikin wannan dalilan talauci saboda shugabanki ne ya in ya zama haka shi ma fada shi ko idan uba in an kyautata ba zai gode ba in an kuskure ba zai yabe ba shi ma ya shugaba ne ga yayan shi shi ma ya shiga cikin waɗannan ko ba ka ba shugaba a ofis malami a makaranta shi ma shugaba ne ai liman a masallaci ai shugaba ne in an kyautata ba zai gode ba in an munana ba zai yabe ba wannan na daga cikin dalilan talauci ba kawai sai gwamna sai shugaban kafa sai lokacin kamar ciyarwa ba sai dan majalisa ba sai shugaba ba shugabanin kungiya shi ma ya shiga in an yi abin kirki ba zai gode ba in an munana ba zai yafe ba wannan kam Allah ya tsare shi wajar su'in in ra'a khairan dafana wa in ra'a sharran aza'a da mugun makwabci in ya ga alkhairi ba zai bayyana ba sai ya kar ma a gani a yabe ka a yi maka kyawun addu'a in ya ga mumuna abu ya yaɗa shi ya zai da karman ya faɗi ko ya je an ce kaci wa mura'atun da kuma matan da in hazaraka a izadaka in kuna tare cutar da ka za ta yi domin na farko dai ba za ta yi maka da'a ba ba za ta baranta maka ne ba ba za ta yi ma abin da kake so ba wa in gifta an ha hanatka in kuma ka bar gari kai tafiya ko ka bar gida za kuma ta haƙince ka dukiyarka ta albazarantar ko ta sace wani abu ma a ciki mutuncinta ma ba za ta tsare ba balle tsara naka ta yi ballagazanci ta yi sakarci waɗannan na daga cikin dalilan talauci guda uku in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan al-imam Ahmad ya rawaita hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'u min shaqawa al-jaru suq wal mar'atu suq wal maskanu dayyq wal markabu suq abubuwa hudu na daga cikin ainihin taɓewa wahala da ƙuncin rayuwa mugun makwabci muguwar mata mace muguwa matarka muguwar mace wanda kake aure gida ƙuntatacce wanda ba walwala ana hango komai na cikin gidan komai ba wani sirri da kuma abin hawa mugun abin hawa kullum kun kullum zuruta kai da bakaniki kullum in keke ne kana nan wajen makanikin keke in babur ne kana nan ko mota ce kullum sai ta garwa ya sai ta ga makanikin sai ta ga funalgita kullum wannan ka roki Allah ya raba ka da ta kurmi mugun abu ne wannan ka ba ta lafiya ka zo kai kika ta tashi ko kullum ta yi faci ka canza batiri yau gobe ya lalace to waɗannan abubuwa ana neman tsari da su ne saboda haka daga cikin abin da za a yi na lura dangane da makwabtaka shi a roƙi Allah ya ba da tsari da kariya daga mugun makwabci a ba ku san cewa dalilin makwabci gidanka kana aise da shi arhan ban za ka tafi wani ba ko ba ka bane game da wani mawaƙi ke cewa ya lumuna ni ibitu bi rukhsi manzilan walam ya'rifu jaran hunaka yunajjisu fa qultu lahu kufful malama fa innaha bijiraniha tablu diyar wa tarfusu mutane na ta zargina suna zargina wai na sai da gidana da arha ba san cewa a kusa da gidan nan na akwai na makwabci mugu mai cuta da ni ina da mugu makwabci yana ɗanɗana min kudata yana harbi na yana min takunkuli yana suka na yana gis yana shaƙe ni yana makure ni mugun makwabci fa kusulam da na tana zargina sun ce a kuful malama ku daina zargina fa inna ha bi jiraniha tadlut diyar wa tarfusu ya kamata ku san cewa gida na iya tsada ko ya arha a dalilin makwabta ko ba ka bari haka ne ko ba ka ba abin lura na hudu ana fifita makwabci akan waninsa wajen sai da duk abin da kike da shi na saidawa to kiwa makwabta yake talla inda kaddara shi musamman abinda ake kira kamar landed property kamar gida fili da sauransu kila akwai abin nan al'amwal kafiya gwalagwale ba cikin gaya mata ba don kuma ana iya samun haɗari da rashin tsaro musamman yanzu da abubuwa suka canza wannan ba a kanki da su ba amma dai fili gida yi ma ki talla kina da fili a gaskiya ko kuma a nagoyi misali to ba ana nufin makwabtanki na layin siliki ba ai su ba san kina da shi ba amma makwabtan wurin su za ki fara ma magana o in ba ki musu ba kika sai da ba za a ce ciniki ya tashi ba amma dai kin sakace da haƙƙin makwabtaka don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu ardun a wata riwayar au aqar fa arada bai'aha falyaritha ala jari wanda dake da gona ko dini yana kuma so yayin nufin saidawa Ka ya fara talla ga makwabcinsa wannan hadisi tabbataccen hadisi ne wanda al'imamu ibn majar ya a cikin sunan kusa. sai abin lura na hudu idan za a yi wa makwabta kyauta a fara da waɗanda suka fi kusa domin aisha radiyallahu anha ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inna li jarayn fa ila ainihi ma uhdi ina da makwabta biyu wa zan fara ba wa zan ba tunda abin ba zai kai wuri biyu ba kawai sai dai ba mutum da to wa zan ba a cikin su biyu kala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha ila aqrabi imamin kibaban ki ba wanda ya kusa ga gida a gaban ki ga gida a baya wanne ne in aka auna ya kusa wanda suka kusa za ki aika mu ga gida a gaba ga gida a gaba to dama ai na farkon shine ya kusa kin abu lura na biyar kada a raina dan abin da za a ba makwabci ko mai kankantan shi domin al'imam al-bukhari da musulun surwai ta hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya nisa al-muslimati la ta hasiran na jaratun lijaratiya walau suna shafi ya ku mata musulmi kada wata makwabciya ta raina ɗan abin da za ta ba makwabciyarta ko mai kankanta shi ko da kwatankwacin ko fato ne na dabba in an zo ana maganan ganda ko fato yana cikin ganda amma an bace ne don a nuna rashin maƙimar abin aiko to wai ko da ɗan ƙarami ne bai kai ya komai ba bai kai ya kawo ba ko da ɗan tallin tal ne da jallin jal a bada ko mai ƙanƙantar shi karki rena inda kina da kuma ɗan ɓuntunan abu su kai don allah karki rena na fata an gano an fahimta abin lura na shida karantar da makwabta da yin da awa gare su na daga mafi girman kyautata wadda za a yi wa makwabta a karantar da su a yi masa da'awa a kyautata musu na daga mafi girman kyautawa da za a musu domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana al-Imam Tabarani ne rawaito na manta dan na manta ban shara shi anan ba ba da Tabarani ne rawaita ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kan minbari ya ba? Ya ce ma balu aqwam la yufaqqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wala ya ya'idunahum wala ya ya'murunahum wala ya yanhaunahum yace me yasa mu mutane ne ba sa ilmantar da makwabtansu ba su karantar da makwabtansu ba sa ma makwabtansu wa'azi ba sa umurtar makwabtansu da kyakkyawa su hana su mummuna me ya ne su ya kara cewa wa ma ba laqawm la yata'allamuna min jiranihim wala wala yatafaqqahuna wala yattaizuna yace me yasa mu kuma su ɗaya makwabtansu da ba sa koyan ilimi wajen makwabtansu in ke biki sani ba wacce ta sani ki je ki koya inda kanta an ce ta koya miki ko da biki nema ba in kuma ita ba ta zo ta koya miki ba ke ki je ki nema in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa makwabta ba za su je su koyo ba daga makwabtansu kamar yadda yake me yasa makwabta ba za su koyar ba su karanta su ilmanta sai kuma yace to su kuma sauran su ne makwabtan me yasa ba za su koyo su nemo ilimin ba su koyo wa'azin ba su jiyo wa'azin ba manzo Allah ya ce wallahi la ya'limanna qaumun jiranakum wa yufaqihunakum wa ya'idunakum wa ya'murunahum wa yanhaunahum wa la yata'allaman wa la yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqahun wa yatta'imun aw law ajilan lahum al-uqubata manzo Allah ya ce wallahi ko dai makwabta su je su karanta da makwabtansu su ilmantar da su fahimtar da su addini Sai masu wa'azi su umarce kyakkyawa su hana su daga mummuna wallahi ko dai su ɓangaren makwabtar na can su zo su koya su nemi fahimtar addini su nemi wa'azantuwa ko kuma in gaggauta musu yin azabu ta yaya duk wanda aka gabe karantar ɗan wani a a kore shi ko a hana shi samun komai daga ɗan uwansa da yake zama su ko kuma kila manzo Allah ya addu'a hukumar ta sauka gare su kowanne ne dai hadari ne hadisi ne hasanan ya tabbata ba kawai cin ƙazan ne ba abin lura na bakwai makwabci ko da ba musulmi ba ne ana kiyaye haƙoƙin makwabtaka da shi ko da ba musulma ba shi kuna yanzu da za ku san haka ba galibi saboda kusan duka musulmi ne ko ina wanda suke cin zarar su ma ba za su haka ba amma wanda suke unguwanni sabbi haka kamar unguwar gaskiya na musamman wajen layout din nan kamar wanda suke sabon gari suna da makwabta da masu yi ko ba ka ba kamar mun da makwabta daga ƙauye tun da ƙauyen ya ƙi cika mutane na ta shiga to za ka iske haɗin da ba masu ma suna shiga domin mujahid tabi'i jalil ya ce na ji abdullahi ɗan amuru radiyallahu anhu ya ƙuli gulamin lagu ya tsoko shatar na ji abdullahi ɗan amur ɗan asu rabiyallahu an huma yana gaya ma wani yaron shi wani hadiminsa wani mai taya shi aiki a gida da ya yanka dabba yaron nan yana masa fiɗa sai ce ya gulamu idza faratta fabda a jarin na yahudi in ka gama fiɗan nan in ka zo raba nama ka fara da makwabcinmu bai yahudi saboda shi kusa da su sai ce to ka fara da shi shi ka kai ma farko kafin mu fa qala rajulun min al sai wani mutum daga cikin mutanen da ke tare da su ya ji abin da abdullahi da amur dan asai fada sai ya ce al-yahudi aslahakallahu Allah ya ji ka. Allah ya gyara al'amarinka ba yahude kuma yanzu ba yahude ne za a ji a kai ma fakala sai abdullahi da amur dan asai ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yusi bil jari hatta khashina annahu sayawritu yace ni na da annabi sallallahu alaihi wasallama yana barin wasiya game da makwabci har sai da muka yi tsoron makar a ce makwabci ga makwabci wannan hadisin sahihi ne mawqufi wanda al-Imam al-Bukhari ya rubuta cikin al-Adab al-Mufrad abun lura na takwas ko da makwabci bai kiyaye haƙoƙin da ke kansa ba to kada ɗaya makwabcin ya biya masa idan makwabciyarki ta cutar da ke kishiya ce ‘ya'ya ne miji ne dangi ne ko yan uwa makwabtan da ake zaune ne unguwa daya kusa da gida da sauransu a makaranta ne a kasuwa ne a gona a ina ne ko a ina ne in ba su kiyaye haƙoƙin da ke kansu na makwabtaka ba gare ki ke karka su kiyaye na su karki biye musu dona ruwaito cewa wani mutum ya zo wajen abdullahi da mas'ud radiyallahu anhu ya ce masa inna li jaran yuqdini wa yashtumuni wa yudayyiqu alayhi yace Abdullah masu Mas'ud ina da wani makwabci yana cutar da ni yana zaƙi na yana kuntata mani fa qala sai masu dan ya ce masa izhab je ka abinka fa in huwa asallaha fika fa ati illaha fi in shi ya saɓa wa Allah game da haƙoƙinka kai kai wa Allah biyayya game da haƙoƙinka saboda ko da makwabciya ba ta kyautata ba ta munana ta cutar ta yi zagi ta faɗi maganganu marasa kyau ta je taimaki ɓatanci ko ta ɓata ƴarki ko taimaki ƴarki ƙazafi da kar karke ki kasa ba ta haƙoƙinta wannan asari duk da cewa yi saɓani kansa amma raji har magana ita ce asari ne hasanun wato hadisi ne hasanun mawukofin shi sa wani ke cewa a li jari iz atani mu'atiban mudillan bi haqqin mu mudillan bi baƙili idza lam yasil khairi wa anta mujawirun ilaika fama sharri ilayka Ya ce ni zan gaya wa makwabci na ko ina yake jin in ya zo ma yana zargina yana ganin ba mu kyautata ba in yana gani na ko ya zo yana nuna cewa na yi abin da ba daidai ba abin da ya faɗin nan gaskiya ne ko abin da ya faɗin ba gaskiya ba ne ya kama hujja da wani abu da na yi da gaske ko kuma bai yi komai ba kawai haka nan ne ya zarge ni abinda nake ga makwabci na irin wannan yanayi shi ne izalar mai sulhairi wa an ta mujawirin in dai alkhairi na bai kai gare ka ba alhali kai makwabci na ne fa ma sharri duwa su to ina baka tabbacin cewa sharri na ba zai kai gare ka ba ko da ban yi maka alkhairi ba to ba zai zai kika ba to da ƙarshe gaba ɗaya ƴan uwa ina so in rufe wannan muhabara da hadisai guda biyu yan uwan juna masu kama da juna cewa mu sani al'amarin makwabci babban al'amari al'amarin makwabciya babban lamari yana da girma don Allah mu kiyaye haƙoƙin makwabtaka hakan zai ƙara kawo zaman lafiya da ƙaunar juna da soyayya da haɗin kai da limana cikin don Allah kuma a yau a cikin al'ummar nan tamu daga cikin manya-manyan abubuwan za mu makwabta ne mu zama sanadiyar zuwan alkhairi da su mu zama sanadiyar tun kudewan shaji da su ko baki ba ta ɗan ba ko baki ba ta abinci ba ko baki ba ta zaninki da ya ɗan fara koɗewa ba ko baki taimaka mata ko baki ba ta abincin sallah ba in dai duk wani abin alkhairi da yake da ikon jawo mata ko ba daga gare ki ke kai tsaye ba ta wata hanyar in kika yi wannan kin mata komai in duk wani abu na sharri da ka iya zuwa Allah ya baki iko kika zama dalilin tunkudewar sharri da kaucewansa kin gama mata komai ibnu mata ya rawaita hadisi cikin sunan ɗinsa hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minan nas mafatihal khairi مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل liman ja'ala Allah mafatih ash-sharr ala Allah sai kuma daga cikin mutane akwai wanda yake shi mabudi ne na alkhairi makulli na sharri shi mabudin alkhairi ne makullin sharri kuma daga cikin mutane akwai wanda yake mabudin sharri ne makullin alkhairi manzo Allah ya ce madalla madalla lalai marhaban bushara ta tabbata ga wanda Allah ya sa shi ko ya sa mabuɗan alkhairi a hannun shi duk abin da zaki jawo wa makwabci ki ta na alkhairi ba za ki roƙi Allah zaki ikon yi haka kuma tir kaicho boni ta tabbata ga wanda Allah ya sa mabuɗin shari a hannun shi saura gara ki zama mabuɗin alkhairi da ki zama mabuɗin shari, ki zama makullin shari maimakon mabuɗin shari. sai hadisi na biyu da ba'an bata mana wanda ya zo cikin sayi hujjani isa gir manzan Allah sallallahu Alaihi wa Salama ya ce al-mu'minu يعلم ويقلف ولا خير في من لا يعلم ويقلف وخير الناس أنفقهم من ذا الله صلى الله عليه وسلم المؤمن شي مؤمنين يعلم يعلم ينا أينه shiga كن جماعة ينا shiga كن جماعة يتابع saba da الخير سجريه wa yuqlab in kuma an zo wurin shi yana karban mutane ya ja su a duka ya saba da shi saba da su manzana ce babu alkhairi ga wanda bai shiga wa mutane kuma shi bai karɓa mutane sun shigo mishi ya kuma ta mummunantaka ta kunshi ki mu'amala da mutane karki janye musu ko don saboda karancin abin hannunsu ko karancin iliminsu ko makamancinsu kuma in sun zo gare ki karɓe su ki ja su a duka matukar babu cutarwa gare ki a addininki ko ɗabi'unki ko dukiyarki ko mutuncinki ko hankalinki da akwai cutarwa ɗaya daga cikin waɗannan to a hira. kashe ni a guje wa juna shaidi sauki in ba cutarwa ga addini ko dukiyarki ko mutuncinki ko hankalinki ko ɗabi'unki to in an zo gare ki ki karɓa wanda suka zo gare ki karɓe su ke ma ki shiga cikinsu matuƙar shiganki ba zai su zake a addininki ba ba zai su zake a ɗabi'unki ba ba zai su zaki a dukiyarki ba babu cutarwa ga hankalinki babu cutarwa ga mutuncinki domin babu alkhairi in ji manzan Allah zan sama ga wadda ba ta yadda ta je cikin jama'a ba ko ba ta yadda jama'a zo wurinta ba wa khairun nasi ko mafi alkhairin mutane wanda suka fi alkhairi a cikin mutane an fa'ukun wanda suka fi kawo amfani ga mutane a shekke nan dan zama cikin mafi alkhairin mutane ki yi ƙoƙarin kawo amfani nau'o'i daban-daban ga musamman makwabtanki mafi girma a makwabtanki mun ambaci miji ya'ya kishiya waɗanda kuke gida kusa da kusa da sauransu hatta wanda kuke aiki tare wanda kuke makaranta tare wanda ake kasuwanci wuri ɗaya da dai sauransu duk waɗannan nau'o'i ne makwabta wanda mun riga mini bayani kansu ya Allah muna roƙonka da ka azurta mu da kyautata makwabtaka ga wanda suka makwabci mu Allah ka azurta mu da makwabta na gari na kwarai salihai ka nisanta mu ka tsare mu ka yi mana katangar karfe daga mugayen makwabta macuka ya Allah ka ba mu ikon kiyaye haƙoƙin da ke kanmu ko da ba a kiyaye haƙoƙinmu gare mu ya Allah ka sa wanda muke mu'amala da su su kiyaye namu haƙoƙin mu a mu kiyaye musu inda ayya ma fi daɗi Allah muna roƙonka muna tawassuli gare ka da azumin da muke a wannan wata na Ramadan mai albarka ya Allah ka kyautata halayen ka gyara ɗabi'u ka inganta rayuwar, ka sa albarka a cikin abin da ka bamu na rayuwa da dukiya da lafiya Allah ta'ala ka sa albarka a cikin zuriyarmu ya Allah ka azurta mu da daidai ka nisan mu daga faɗin abin da ba ba Allah ka tare mu da ilimi mai amfani mai albarka ka ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi ya Allah ka sa ilimin mai zama hujja a gare mu a lahira ba hujja a kanmu ya Allah ka sa mu zamanto daga cikin jagororin al'umma wajen aikata alkhairi Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake sa su a matsayin wato imam ko a imma da mutakina Allah ka azurta mu da rayuwa mai albarka ka tsare mana imanin mu Allah ka tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai Allah ta'ala ka karba azumin da muke yi da dukkan nau'in ibada da muke Allah ka sa abin da muke yi na alkhairi muna yi don kai Allah ka sa mu mu nisanci abubuwan da baka so abubuwan da baka yarda da su ba ka azurta mu da aikata abin da kake so kuma ka yadda da shi Allah muna roƙonka dan girman zatin ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da ibadar da muke maka a cikin wannan wata Allah ka samu cikin waɗanda za ka yi ma gafara a wannan wata ka ‘yanta su daga wuta zuwa aljanna Allah ka karɓi dukkan ayyukan ya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ta mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka azurta mu da ainihin arziki ne albarka mai amfani mai bunƙasa Allah ka nisanta mana da sharrin kawunan da tsare mana da sharrin masu nuna mu ina so da kuma da wannan dama in yi godiya gare ku ko da kuka halarci wannan ainihin zama wannan majalisi ta da cewa dai amfanin aina ku ne ko ba ka ai kowa ya san abin da wanda kai yake ganin ilimi na da tsada ya jarraba ta hice ne ko ba ka ba to amma kasancewar za ku zo din jiya malam Muhammad Sani na gaya wasu hakka kama wuri suke da sassafe za a zo a ce a tsare mawuri a zan zo ne kaza kalli kaza wannan alkhairi ne da kware da gaske kuma alhamdulillah na faɗi a cikin garin Zariya City jiya a shekarar Juma'a a zan dada cewa na je wurare da yawa babbar alhamdulillah ba kawai a nan ba a Zariya ba a jihar Kaduna ba ba a Najeriya ba wurare da yawa amma kusan duk inda mutane yawa abin da suke ambata shine in dai a ga gwaran mata ne wani da suke mutu hajji ba da hijabinsu wasu ma da muƙabi cikakke ana halartar wuraren karatu da wa'azi gaskiya kusan muttafaqun alaihi ne an ce babu kamar zare da kaduna to zare da kaduna ita kaduna wa ya beta zare ta yi kaduna kenan wai duk dai alherin gare ku yake komawa ko yan zariya har da kana wanda ke zana zariya duka mun sa su a ciki babu komai ala kulli halin tun da haka ne to ya kamata mu gode wa Allah akan wannan ni'imar tasa ko mu roki Allah ya kare mu da ta don haka ina gode muku akan wannan kokari da kuke yi kuma ina roƙon Allah ya rufe ku akan shi ko malam Musa da malam Muhammadu Sani da sauran yan uwa yau ban ga malam Yakubu an gobe jiran amma duk da yan uwa masu taimakawa ina addu'an Allah ya saka musu alkhairi Allah ya karfafe su Allah ya sa albarka a rayuwarsu Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsu da dukiyarsu da iliminsu da dukkan abin da suke ciki Allah kuma ya tsare su daga sharrin masu sharri ya tsare su daga muguntan masu mugunta Allah ya tsare su daga hasada masu hasada da hikirin masu hikidu Allah kuma ya tabbatar da alkhairi a cikin rayuwarsu Allah ya kare su da ilimi mai amfani wanda ya ci gaba da nasu amma ku sani ban tambi malam musa ba amma an ce labarin zuciya a tambi fuska da shi ɗin da malam sanin da wasansu wallahi na san duk abin da za ku yi ku ce kun gode masa ji daɗi haka ne saboda wanda ya maka alkhairi ka gode mashi haka ne in ka gode mashi kamar ka gode wa Allah don wanda bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba amma na san za ku faranta musu rai ya shiga daga cikin abubuwan da zai ja masa sa'ada ba shakawa ba a waye gari abin da kuke jin ilimi kuna aiki da shi domin in dai kuka gyaru al'ummar nan ta gyaru saboda ku ne iya ku ne mata waɗanda Allah ya ɗora muku aikin haihuwa da tarbiyya ba ku kaɗai ba ne za mu taimaka muku amma dai ku fi zama da ‘ya'ya don haka an fi ganin alkhairi cikin ku shi za duk wanda ke neman mu da sharri da makirci ta hanyar ku yake tsatsowa duk abubuwan da ake marasa kyau da ake kulle-kulle da ƙasashen yammacin duniya ai ku ne asalin target ko ba haka ba me ya dalili don ana ganin in kun lalace duk al'umma ta lalace in kun gyara al'umma ta gyara na tabbata malam musa ko ba za ku ce allah saka maka da alkhairi ba in dai ya ga kun aiki da karatu ba ma zai tuna cewa ba ku kyauta ba ba ku kyauta ba da ba ku addu'a ba amma ba ku aiki da karatu ba na tabbata ba ku ji daɗi ba to ni ba ko da na zo don haka ya kamata mu roƙi Allah ya taimake mu azurta mu da ayyuka da aiki da abubuwan da muke ciki kuma Allah zai sa mu dace baki daya الله تعالى من ربك كي من عبد كفام جكر إيماني وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ليت يوم الحمد لله